واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a cikin wannan ɗakin taro domin yi wa juna tunatarwa da kuma faɗakarwa don ƙara wa juna fahimtar addini da saita tunaninmu a kan abubuwan da za su amfane mu duniya da lafira ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana gamdakatar wajen aikata abin da ya yarda da shi kuma yake so Allah ya ba mu dacewa da faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai Allah tabaraka wata'ala ya sa wannan taro ya zama dalili na gyaruwan al'amura da kyautatuwar al'umma da kuma sanadiyya na shiganmu aljanna a ranar qiyama yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim bayan ka uwa abinda zan gabatar da nasiha a kai takensa su ne a ta'amul ma'an nususun shari'a sai dai dole in faɗi abubuwa guda biyu kafin in ci gaba abu na farko wannan taro ne na daura wato taro ne na ƙarawa juna sani da fahimta akan matsaloli daban-daban na addini da kuma harkar karantarwa to kuma irin wannan taron kamata ya yi a ce musamman ma abubuwan da suke da alaka da irin waɗannan muhimman abubuwa na karatu ya zamanto waɗanda za su gabatar da bayanai a kansu waɗanda ke da ahaliyar haka ne ta ɓangaren mallakar ilimin da kuma murunarsu da abin da ya shafi hibrarsu da sauransu to amma ni a nawa ɓangaren an samu tsautsayi don aka siya auku kamar yadda za ku gani a kan bango ni dai ma'aikaci ne a sashin koyar da aikin akanta saboda haka ne harka kuɗi na iya da yadda za a lissafa kuɗi da yadda za a mai da kwandala naira goma da yadda za a mai naira goma naira dubu ɗaya wannan kam insha Allah ba zan kunyata ku ba duk inda na tsaya zan magana daga Najeriya har wajen Najeriya amma wannan harkar to harka ce wadda take da wahala a gare ni sai dai tunda an nemi in zo in gabatar da wani abu to na amsa domin in zo mu tattauna da ku don haka ni ba lacca zan gabatar ba zan gabatar da waɗansu abubuwa ne mu tattauna ni da ku domin mu samu mafita ko mu ƙarawa juna fahimta ta yadda a ƙarshe za mu samu amfani cikin abubuwan za a tattauna abu na biyu mai gabatarwa ya ce za a raba takarda ina so in tabbatar muku babu takarda domin lokacin da aka nemi in gabatar da wannan na yanki hanzari na ce ban da lokaci aka ce lallai sai na yi na ce to ba zan iya rubutu ba daga ranar da aka gaya man zuwa ran da zan gabatar don haka na ce ni dai madadin haka na yadda in dan shirya wani abu ko ba yawa in kuma zo in gabatar amma tun da ba takarda zan yi tsarin da za mu tafi tare da ku wannan yasa na ce sai na zo da abin haska bango don in haska in gabatar da abin da na shirya ta yadda zai zama kamar takardar tana hannunku haka za mu tafi tare da ku gaba daya don haka sai a amin afuwa babu takarda saɓanin kila duk sauran abubuwan da za a gabatar ni tawa a yi hakuri babu takarda illa iyaka idan an kammala in akwai buƙatar a samu takardar yadda take a haka a ainihin wato yanayinta na wato kawai ƙasusuwa ne babu tsoka to ana iya samun taɗin a haka daga baya insha Allah na fata Allah ta'ala ya mana muwafaka na zaɓi wannan mawdu'in don an bani zaɓi a kan abubuwa biyu ko sai na zaɓi wannan mawdu'in saboda yana daga cikin abubuwan da nake sha'awar in tattauna da 'yan uwana ɗaliban ilimi ta yadda za mu iya samun fahimtar juna a kan waɗansu matsaloli waɗanda suke wato masu muhimmanci kwarai kuma waɗanda nake ganin kamar dai ni da ƙila iri-iri na a cikin kunan ko kuma a wajenku muke da tsananin buƙatar mu ƙara tattauna su don samun ƙarin fahimta don haka abinda nake so in jagorin tattaunawa a kai wanda na bashi taken a ta'amul ma'an nususu shar'iyya ina so ne in nuna mana khasa'is ra'isa ko ra'isiya wanda ke da alaka da nusus na shari'a da kuma irin dawabit da ya kamata mu kiyaye mu fahimta domin yin mu'amala da waɗannan nasosi ɗin don ba ko da yaushe ne don mutum ya karanta nassi a cikin alkur'ani ko kuma nassi cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai samu damar aiwatar da nassun yadda yake a doron shi ba akwai waɗansu alat waɗanda yake bukata da ya kamata ya fahimce su ya kuma tsabbaka su ya jagorantar da su wajen fahimtar nassun da abin da nassun ya kunsa da kuma yadda zai mu'amala da nassun da yadda zai tsabbaka su ina ganin insha Allah a cikin tattaunawan za a ƙara fahimtar abin da nake nufi to na fara da mafhumin nassin shar'i wato ƙoƙarin bayyana wai shi nassi na shari'a wai menene shi me kuma ya kunsa to daga cikin abubuwan da na rairayo daga maganganun malamai sun ce annasu shar'i wa kullu malfuz mafhum ko mafhumin ma'ana min alkitabi was sunna sawa'un kana zahiran au nassan mufassira haƙiƙatan kana au majaza aman au khasa shi nassi na shari'a shine duk wani abu da za a lafasta shi a ambace shi da lafazi wanda kuma an yi lafazin nan za a fahimci ma'anarsa kuma wannan lafazin da za a fahimci ma'anar a cikin alkur'ani ne ko kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana ko wannan lafazi da ake iya fahimtar ma'anarsa da ya zo cikin alkur'ani ko sunna shin a zahirinsa yake ko ko a'a ba zahiri ba ne fassara ce ta wani abu da aka fahimta shin wannan lafazin za a fahimce shi ne a hakikaninsa yadda yake ba tare da ainihin wato an yi la'akari da a'a ba hakan yake nufi zahirinsa ba yana nufin wani abu ne wanda aka kamanta shi da shi kamar yadda kuɗin nan kuke karantar da mu a masallatai da islamiyoyi cewa akwai ainihin wato hakiki akwai majazi a cikin maganganu misali idan aka ce aliyun asadun aliyun asadun aliyu zaki ne da gaske zaki ne shi bayan mun san mutum ne mai kafafuwa biyu da hannuwa biyu kunnuwansa irin nawa kafafuwansa irin nawa ko da ya fi ni tsayi ko gajarta ya fi ni kiba ko rashin kiba ai kaga mutum ne shi amma me ake nufi ai kawai an shafe wata ada ce ta tashbihi ko ai abinda ake nufi wai aliyun kal asad ko ba haka bane to kaga wannan ashe aka ce aliyun asadun ai wannan kawai majazi ne ba hakiki ba ko ba haka ba to shi wannan lafazi da ya zo cikin ƙur'ani ko sunna wanda ake fahimtar ma'anarsa ya zo a hakikaninsa ne ko ya zo a majazi ne ohadai oh, yana fa'idantar da hukunci ne na gamewa ko fa'idantar da hukunci na keɓe yake yi ko keɓantaccen hukunci ne ko gamammen hukunci ne matuƙar dai a ƙarshe natijar ita ce lafazi ne da ake fahimtar ma'anarsa wanda ya zo cikin alƙur'ani da sunna kuma ake amfani da shi don tabbatar da hukunci na wajibci ko haramci na mustahabbanci ko karhanci ko na halasci to wannan ana kiran shi annasu shar'i malamai suka ce nasi na shari'a ya kunshi abubuwa guda biyu ne ayatul ahkam min alquran karim warwayatul ahkam min sunna asharifa asahiha. ayoyi na hukunci yina bari kaza ya dace kaza bai dace ba kaza wajibi ne kaza haramun ne irin waɗannan ayoyin su ake kira ayatul ahkam a cikin alkur'ani ko kuma waɗanda suka zo na hadisai ingantattu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan masu girma wannan ke nuna cewa ashe ijma'i ba nasi bane ko nasi ne kiyasi ba nasi bane ko nasi ne amma suna cikin masadir na tashri'il islami domin dukkansu suna da gurbi cikin nusus na alkur'ani da sunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam misali kaga a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in amanu bi misli ma bihi me Allah ya ce ta dau wannan ke nuna cewa abinda sahabbai suka tafi akai suka yi ijima'i, suka fahimta shari'a wanda ya yake to ya saba wa qur'ani da Allah ta'ala ya saukar haka nan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la tajtabi ummati ala dalalin al'ummata ba za taba haɗuwa akan bata ba A ashe abinda al'umma ta haɗu akai ta tabbatu akai ta ainihin wato tsayu ko kuma ta tafi akai na daga wani abu wanda nassinsa balo-balo ba shi cikin ƙura'ani, nassinsa balo-balo ba shi cikin sunna ko kuma akwai amma kila mafumi ya zo ba wai ainihin zahiri ba to wannan kaga shi ma za a ɗauke shi a matsayin ijima'i ne ko da a wani zamani ne daga cikin zamun nan hakanan idan ka ɗauki masalan abinda yake ya zo cikin alkur'ani mai girma ko cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukunci ga shi tabbatacce ne akwai subut akwai dilal tare da shi ko subut da dilala tare da shi an tabbatu akan cewa wannan nassi ne qat'i to kaga wannan in aka samu wani abu wanda shi bai da nassi amma sun yi tarayya cikin illa dalilin da ya sa wancan nassin aka tabbatar da haramci ko halasci ko wajibci a kansa za a yi amfani da wannan abin da suka yi tarayya da wancan mai nassin shi bai da nassi wancan na da nassi sun yi tarayya wajen illa sai a ce an yi mene sai a yi kiyasi ko ba haka ba kamar yadda ya zo Allah ta'ala ya haramta giya ko ba haka ba innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun me illa innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun ashe kaga akwai asaddu anillahi tabaaraka wa ta'ala fi me fi shurbil khamr in dai za a sha giya za a samu matsala don wanda ya sha giya zai rude ya zama ya burkice zai yi abin da bai so ya yi ba inda yana cikin hankalinsa in ya gano zai samu matsala kaga wannan nassi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamrun ashe kenan manufar ita ce al khamru ma khamara al aqala to duk wani abu da ya zama zai iya cutar da hankali ya sa a samu rudani a cikin hankali wanda hankali na da cikin daruriyatul khams wanda ya zama wajibi a ba tsaro in ya zama an samu wani abu ya kalubalanci hankali to shi ma wannan sai a mai kiyasi da waɗancan nususu shar'iyya wanda su sun tabbata kaga kenan ashe ijma'i da kiyasi su ma masdarani ne ko ba haka ba daga cikin masadir tashri'il islami amma su ba a kiran su nusus yasa sai ka ji ko malamai na rubutu akan wata qadiyya ko wata mas'ala sai ka ji sun ce sabata hukumuhu bin nususu shar'iyya ko bin nassi min alkitabi wa sunna sai kuma su ce wal ijma'u wal qiyas me yasa saboda nuna maka da nusus din can da ijma da qiyas abubuwa ne biyu daban-daban shi yasa ko a wajen karantarwa a makarantun boko sai ka ji an ce kuma wato makarantu na islamiyat sai ko kulliyat sai ka ji an ce akwai almasadir wato al'asasiya akwai kuma almasadir alfar'iyya ma'ana akwai primary akwai secondary akwai matakin farko su ne alkitabu wa sunna akwai kuma na biyunsu suna na ijima'u wal domin inda duk duniya za a ijima'i saɓanin nassi wanda yake katsi subuti wa dilala wannan ijima'i fasidun batilu la yu'tabaru bihi abadan haka nan duk wani kiyasi wanda yake masdarinsa ko kuma abin da aka yi kiyasi a kai ya saba wa wani nassi wanda yake nassi ne katsi thubuti wa dilala wannan kiyasi ana kiransa kiyasun batilun fasidun kamar misali a ce yanzu mutum ya ɗauki babi kaza wanda ya tabbata ya ɗauko wani abu da bai shiga cikin babin ba sai ya masa kiyasi ya kaga an samu matsala sai shiga cikin fakar kiyasan batilan man ja alal babai ne baban wahida ya ɗauko babuna guda biyu ya sa a babi ɗaya ayyar abin da ya zama aikin banza saboda haka a taƙaice dai khulasatul qaul shine ayatul ahkamin alquran alkarimi wa ruwayatul ahkam min as-sunnah annabawiyya ash-sharifa as-sahiha sune suke zama wato mabubbuga na dukkan wannan nassi na shari'a alqur'ani ya tabbatar mana da matsayin shi kansa dangane da abin da ya shafi sa na nasi ko matsayinsa na dalilin tabbatuwan nasi hakanan sunna ita ma ta tabbatar da matsayin kanta akan cewa ita fa nasi ce don haka a karbe ta misali a cikin alqur'ani a suratu yunus da 37 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana dhal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna dai. wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin ashe qur'ani daga wajen Allah ne shi kuma Allah shine mai bada shari'a tunda shi ke tabbatar da shari'a in ya tabbatar ta tabbatu ta wace hanya a cikin alqur'ani haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imam malik ya rawaito cikin muwattansa ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam na bar maku abubuwa guda biyu al'amura biyu waɗanda ba za ku ɓata ba in kuka yi riko da su littafin Allah da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam kenan waɗannan su ne almasdarani al'asasiyani na attashiri al'islami su ne kuma ake kira nassi kenan nassul kitabi wa nassus sunna Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sunna yar uwa ce abokiyar tafiya ce ga alkur'ani bai yiwa ka ɗauki alkur'ani ka ajiye sunna babu domin Allah ta'ala ya tabbatar da haka a cikin suratun na al'ayata 44 wanzan na ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wala allahum yatafakkarun ko mun saukan maka da azzikir ɗaya daga cikin sunayen alkur'ani kenan mun saukan maka da alkur'ani litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilaihim don kai wa mutane bayanin abinda aka saukar masu wala allahum yatafakkarun kuma ko sai tunani haka nan a suratul nahl din dai aya ta 64 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna ba mu saukar maka da alqur'ani ba ba mu saukar maka da littafi alqur'ani ba sai don kai mutane bayanin abin da aka saukar masu wato kai mutane bayanin sabanin da suka yi a ciki da kuma shiriya da rahama jin kai kenan ga mutanen da suka yi imani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito hadisi sahihi ya ce ala inni utitul qur'ana a wata ruwayar alkitaba wa mislahu ma'ahu an bana alqur'ani da kuma wani abin wanda yake irinsa shi yasa akan cewa alwahyu wahayani alwahi wahayan wahayi kala biyu ne akwai alwahayu al'awwal wa huwa alkitabu ay alquran da Allah ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi ta hanyar malaika jibril wa wahayu sanin wa hiya sunnah as-sahiha as-thabitah ita ce sunna sahihiya tabbatacciya ita ma wahayi ne kamar yadda aka yi wahayin alkur'ani haka aika wahayin sunna illa iyaka wahayin alkur'ani ga tsarin da ya zo an ba lafazinsa da ma'anarsa kariya ita kuwa sunna an ba ma'anarta ce kawai kariya amma lafazinta ba a bada ba don ana iya samun hadisi ma maudu'i sai an bi diddigi an tantance amma shi ku alkur'ani matukar wannan ruwaya da za a yi na daga cikin ruwayoyi ashirin wanda suka tabbata ta hanyoyin kira'o'i goma wanda suke mutawatira wanda duniyar musulmi gaba ɗaya bi ajma'i suka yadda cewa ƙur'ani ne wannan haka aka saukar da shi ko da an sami ikhtilaf a wajen ras wannan ya tabbata a matsayin ƙur'ani saboda haka babu mushkila a cikin wannan a takaice dai wannan bangon ko wannan shafin abin da ke kokarin nunawa shine bayani akan nas a cikin shari'a annasu shar'i mai ya mai masdarinsa ya ya kamata mu fahimci shi to sai abu na gaba khasa'is ra'isa lin nasu shar'i wato abubuwan da nassi na shari'a yake banta da su bin digi a cikin maganganun malamai na tabbatar da cewa akwai abubuwa guda hudu waɗanda suka keɓi nassi na shari'a na farko ilahiyul masdar wan nisba nassi na shari'a ya keɓanta da cewa shi daga ainihin Allah yake saboda haka za ka iya danganta shi ga Allah kai tsaye masdarinsa da nasabarsa duka daga Allah tabaraka wa ta'ala ne za mu iya cewa to hadisai fa eh hadisan ma haka ne ila ya kasu hadisai wahayin ma'ana ne amma lafazin daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anzalna ilayka alkitaba wal wa anzalna wal hikma huwa allazi anzala alayka alkitaba min ba wannan ba nan huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata a wajen mafi yawancin malaman tafsiri alhikima huna bi ma'ana as-sunna ita ma wahayi ne kamar da aka wani alkur'ani la iyaka ita ba alamun ce lafazinta ba domin ana iya samun lafazin nan galibi ma'ana ce daga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu lokutan ma ba ma lafazin manzan Allah bane kalima bil kalima a'a ma'ana ce ta maganarsa wani ruwaita shi yasa ake ruwaya bil ma'ana kamar yadda kuke karantar da mu a masallatai da makarantu saboda haka daga cikin khasa'is na annasu shar'i akwai magana cewa dangantuwarsa masdarinsa wato mabubbugansa inda ya fito da nasabarsa inda yake dangantuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan mun yi gini ne akan kaidi daya muhimmi wanda ya kamata mu kiyaye wannan kaidin shine muna magana ne akan alqur'ani wanda ake karantawa da ɗaya daga cikin ruwayoyi ashirin duk wani abu da aka kira shi alqur'ani wanda ya fita daga ruwayoyin nan guda ashirin almutawatira to ba da su ba shi muke nufi anan ba bangaren sunna muna nufin sunnar da aka bi diddigi aka bi dakin dakin aka tantance aka tabbatar da ta inganta ita muke nufi anan kenan abin da bai inganta ba daga cikin abubuwan da ake dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi cikin abin da muke nufi anan ya fita daga wannan kaidin da muka sa sai kuma keɓantuwa ta biyu dangane da nassi na shari'a akwai at-tanjim wa tadarruj fi an-nuzuli wal-wurud fi an-nuzuli wal-wurud duk nassi na shari'a in ka karante shi da kyau ta hanya da ke da shumuliya za a ga cewa akwai at-tanjim a ciki shine ya zo ne daban-daban lokaci daban-daban wa ƙur'anan mai Allah ce faraqnahu mene litaqra'ahu mene ala muqsin mene wa nazzalnahu mene tanzila manufar kenan wa qur'anan faraqna yazo a hankali ne mufarrika munajjama kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon bukata wani lokaci wani lokaci ma ko ba bukatar Allah sai saukar da abin da ya so ya saukar amma ba lokaci ɗaya bane shi sa sai ta tuna Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina aka ruwaito tana cewa inda Allah ya saukar da alkurani lokaci guda gaba ɗaya a ce a bar kaza a yi kaza da abin ya nauyaya ga mutane kuma da ba za su iya ba amma Allah cikin sa sai ya zamanto kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mecece hikimar aka ramakallahu a cikin karantarwa ana buƙatan kai ma ka zama kana bin tadarruci Ka zaman to bugu ɗaya ka kawo ilimin gaba ɗaya kake so ka ba ɗalibai bai yiwa a karamakan lawa akwai lokacin da muka samu wata makaranta ta islamiyya ɗaliban da suke 'yan aji uku a islamiyyar an sa masu littafin shatubiya a karamakumullahu ma haza haza hura an sa musu shatubiya ba zan manta ba shekara ta 1995 1995 shekara 20 daidai kenan da na tafi wajen malami na gwani yahuza ɗan zarga a koki a cikin kano akan zan karanta shatubiya awwalu su'alin sa'alani shine hal hafizta alqur'ana nace masa tofanan ɗaya. na dai fara na tsaya wargi. in kama can in kama can in kama can in kama can abin da ya ce tura na zo na fada rikicin ruwayoyin alkur'ani ba tare da hadda ba ba itikanin can ba itikanin nan ya zama la haza wala zaka la sharqiyya wala garbiya ko muzabbina a haka aka waye gari na ce mu saboda haka hadda ta ki zama har miyan kuka ta zo ta fara canza ƙwaƙwalwar. na ce saboda haka ni dai gani na zo tun daga birnin Zariya na zo in karatun shatsibiya yanzu dai al'amura inda ka ayyuhar shek in ka ga haka nan za a bubbuga a bubuga. in ba haka ba kuma daito ya ce ai tun da dai ka zo to shi kenan wannan ya sa aka fara a shahidu a nan ina nuna cewa ne farko ma abin da mala ya tambaye ni wai na haddace alkurani sai ga wani dan islamiya dan aji uku ko hizibi biyu bai kyautata ba an zo an sami shi a ka rasa me ake so a koya mishi me ake so a koya muka samu wasu kuma yan aji hudu a wata makarantar an sa musu alfi ya ni malik fin na hau ya lillahi la'ajab me wannan ma haza shin ba mu san akwai tadarruj da tanjin ba hatta a nususu shari'a fadlan min turuku tadris bai yiwa a ce mu tsara tsari da manhaji karikalam wanda zai zamanto mataki mataki mataki duk wanda ka koya masa abinda da shi ba za ta dauka ba ka sa mai fitina duk rigingimun da ake tsakanin matasa mm, siyama ahlus sunna siyama almuntasibuna ila salafiya babbar rigimar ita ce ba a bi karatu mataki mataki ba ina gaya muku a lokacin da naje alhamdulillah shukran wala fakhar lokacin da naje shekara ta biyar da fara koyar da muktasar a wannan lokacin da jikon shatubiya shekara biyar da fara koyawa mutane muktasar na khalil saboda haka na samu sauki akan koyon shatubiya duk da cewa na gudu ban gama ba haddan ma ta zo ta watse ta tafi inda za ta tafi amma almuhimmu shine mu fahimci tadarruj a cikin harkar karantarwa domin nususun shari'a haka suka zo kuma in a cikin da'awa baka fahimci wannan ba sai ka jefa mutane cikin fitina ga misali don cewa bil misal ya tadhihul maqal manza Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Saqif sun zo wurinsa suka ce masa za su musulunta amma da sharadi ba za su yi zakka ba ba za su tafi jihadi ba kar maka Allah in kai ne yanzu ba sai ka ce a tafi wuta kawai kar Allah sa ka musulunta ko ba ka zaka ce ba tsakani da Allah amma mai manzan Allah su alaihi mace sai ya ce ba komai ku musulunta ba zakka ba jihadi suka musulunta ya ce ku kyale su ƙanƙanin lokaci za a samu canji shekara ba ta zagayo ba sai da suka tattaro zakkan suka zo da ita aka taba aka yi gwagwara mai ɗauki ba daɗe tsakanin musulmi tare da su da kuma abokan gaban su kafirai wajen jihadi wannan shine ilimi shi ake kira ilimi shine alfahamu in ka kasa fahimtar wannan ba za ka iya fahimtar ilimi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Aisha radiyallahu anha ba dan mutanen kisuwa ne mutanen Makka sabbin musulunta ne da na rushe Ka'aba na mai da ginin ta inda annabi babana annabi Ibrahim ya sa manzo Allah sama bai wannan ba dan mene dan kar aizatan cewa to dan abinda ma ya rage musu a Makka na girmamawa ka'aba wai wannan ma bai kyale ba wato shi komai sai ya canza dan saboda kawai shi bai yadda da su komai ba haka manzo Allah ya kura har ya bar duniya sayyidina Abubakar ya zama khalifa har bar duniya sayyidina Umar ya khalifanci har bar duniya sayyidina Usman har bar duniya Ali dan Abi Talib har bar duniya Muawiya har bar duniya sai lokacin Abdullah ibn Zubair sannan aka gyara akramukumullahu at-tadarruj kenan watanjim wannan yana daga cikin khasa'is ra'isa na annususu shar'iyya don haka fin nuzuli wal wurud me yasa muka ce annuzul wal wurud nuzul muta'alliq bil qur'an wal wurud muta'alliq bis sunna hadisai akan ce ba a cewa hadisi asbabun nuzul don shi ba nuzul bane sai dai a ce wurud shi kuma alqur'ani sai a ce nuzul wannan shine abinda malamai suka ambata wajen bambantawa sai abu na uku kar in ja mu da nisa al'ijazu ijazu fi uslubi shi nasu shar'i yana da wannan wato wannan wannan wannan uh, miza na ijazi za ga alkur'ani duk abubuwan da ke zuwa ba dogon labarin da sai ka kosa da shi ba inda aka ba da labari tun daga fatiha bakar zuwa nasu ba wata ƙisa da aka ba da labari wanda har za a samu sa'ama ko akwai ta sai ka ɗauko magana annabi musa cikin bakar kana jin daɗi kawai kana so ka ji aka ƙare da fir'auna kawai sai allah yanke sai ka yi tafiya doguwa duk ka gama bakaran kuma babu saura an yanke gaba ɗaya ba ka ƙara jin labarin annabi musa ka zo ali imran ba annabi musa ko akwai shi ka zo nisa'i babu ka je ma'ida babu sai ka je ina sai ka je an'am a nan ne da ake ambatan an ambaci annabawa ko ɗan kaɗan a ciki an yi ishara ce shi ma ala sabilin ishara ba wani bayani sai ka je araf sannan ka fara kwankwadon bayanin ana nan ana nan kana jin zaki ka je yadda aka make fir'auna aka bige shi ya kashe wani ya kashe sai ka ji an yanke gem. don mene don karka kosa karka ji kagaji ba ka so ka maimaita kullum kana so ka maimaita sannan komai ya zo ijazan a gajarce a annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi ya bi kowa wato gajar ta zance mai yasa saboda usulubinsa na alkur'ani ne an tambayi aisha kamar da al'imamu tirmidhi ya rawaito aisha radiyallahu anha cewa menene ɗabi'un manzan Allah sassawa ma za kalat khuluquhu alquran to tun da ƙur'ani ne yake masa tsari da saiti da komai to labud ya zaman to manzan Allah sallallahu kamar yadda ƙur'ani ke da ijaz a wajen alfaz dinsa a'a malam haba ka duba ƙur'ani mana a karama kallon. duba Alƙur'ani ka ji kowace kalma ya karama amma malam inda za a yi magana malam ai sai an yi littafai da yawan gaske ƙur'ani kenan to haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka iske cewa akwai wato an bashi jawami'ul kalim duk wani abu da ake kira a faɗi lafazi gajere ya bada ma'ana mai yawa ka duba ka gani wani mutum ne fa zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kaman wasiya me ce masa la ta gazo iyaka kenan mutumin ya ta maimaita yana so a ji bayani irin yadda nukan saki baki fararara kama wani aku haka aka dauka manzala da shi manzala haka yake saboda haka mutumin ne yana ce ausini manzala ce mishi la ta gazo ya ausini la ta gazo ka je kawai la ta gazo an samu wanda ya rubuta littafi shafi 600 da wajen 90 akan la ta gazo akramakallah ya ishe ka ijaz jawami'ul kalim wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya min abin da zai shigar da ni aljanna ba kuma zan tambayi kowa ba bayan ka mai manzan Allah ya ce masa qul amantu billahi thumma istaqim iyaka kenan ka gama sharhin ka na duniya gaba daya wannan ibara kawai ta ishe ka don abin zaka yi na addini qul amantu billahi ba shi kenan ba thumma istaqim istiqama me take nibi imtisalul awamir wa sunabun nawahi at taqarrubu ila Allah ko ba shi ba ba shine istiqaman ba to akwai wani abu na addini da ya wuce wannan kaga lafazi ijaz to nususun shar'iyya na da wannan miza din sannan kuma suna da ijaz akwai gajiyarwa din larabcinka aka rama Allah ba kana da PhD a larabci ba ko kai ne si ba wai ba ruwan wanda ka. eh zai taimaka ma kwarai kuma kafi ne ne da ba larabci na karanta ba dole a wasu abubuwa da yawan gaske da fahimtar waɗansu nusus da waɗansu bayanai amma gaskiyar magana da ni da kai sai mun gajiya in dai ƙura'ani ne wallahi sai mun gajiya in dai nusus ne wallahi sai mun gajiya sai mun kai inda za a kure mu kurau ba abin da zamu yi za ka yanzu larabawa farfesoshi na larabci a yanzu a duniya in suka zo suka ci karo da wata aya suka buga suka buga su ƙoƙarin su murda su ga yadda za a yi su ce kai yanzu aikin shi ne a murɗa shi larabcin a lankwaso shi a murƙuso ƙeyasa sai ya dace da wannan yadda larabcin ƙura'an ya saboda an san shi ne ga wato buwaye gagar misali don daga Allah yake kuma sifa ce daga cikin sufofin Allah saboda haka akwai wannan to haka na sosi na hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi za a ga da yawa masana masu binciken diddigi na kimiyya da fasaha so nawa ne suka ambaci abu kaza amma ya zo tabbata ba haka ba ashe sai sun gama suna ta bincike suna ta bincike shekara shekaru sai a zo a ce an samu breakthrough breakthrough an yi abin da duniya ba taba gani ba za a ce masu haɓa a kara lahu shekara 1400 manzan ya faɗa eh, ijaz me fa'idar wannan miza ɗin na nasu shari'i don ka gane cewa ba maganan isma a cikin lamarinka kar ka ɗauka abin da ka gane dole kowa sai ya gane shi haka ba ka isa ba ko kaso haka ka ya ɓata lokacinka ba zai yi ba to gara ma ka sani kar ka ɗauka in ka fahimci matsala ɗaya a kan kaza musamman matsalar take ta furu'a ba matsala ta aƙida ba ka nemi ta da hankalin kowa a gari dole kowa sai wannan in ba haka ba ya zama ɗan bida kai ne ɗan bida ba ka sani ba saboda kai ka zo da abin da ya saba ma ayyukan magabata da maganus da fahimtarsu ba wani maganan isma ba wanda yake da isma ko kai waye domin ƙur'ani akwai ijazi ijazin da ba za ka iya da shi ba akwai ijazi ijazin da ba ka iya zai ka da kai zai gajiyar da kai hakanan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka yadda ka fahimci cewa ba batun isma akwai a tafawuku a cikin harkar nususu shari'a tafawuk sun sha ƙarfin kowa sun fi gaban kowa in ka gane haka za ka zama mai tawazu za a gane cewa kai wani ne a wajen wasu amma kai ba kowan kowa ba ne a wajen wasu kuma da yawa zai iya baka ma'auni ka fahimcewa a duniyan nan ko a garinku ko a ƙasarku akwai sa'o'inka a ilimi akwai wanda suke kasa da kaya ilimi akwai wanda suke sama da kaya ilimi in dai kai mai hankali ne za ka zan mutawaza a cikin harkarka amma ga mutum na gawa yana ganin ba wani sai yana ganin shi ya sani akan wata ƙaziyya da ya karanta littafi ɗaya ko biyu bai ƙara na uku akai ba akan wannan yake ganin duk duniya haka aka tafi to wannan in kana neman wanda ya rudu wanda ya rudu magaruru to wannan shine magaruru dole ne mutum ya gane al-ijaz wal ijaz na daga cikin khasa'is ra'isa na ainihin annususu shar'iyya hakan kuma ke fa'idantar da dole ka yadda baka da isma kuma zaka iya kuskure zaka iya daidai inda wajen fahimtar nasosi ne na shari'a sai abu na hudu da yake keɓance nususu shari'a da waninsu shine akwai almuruna wasi'a al'alfazi inda siyage at-tashri'at siyaga a tashriat a cikin nususu shari'a zaka iske cewa akwai wato shimuliya ƙur'ani da sunna sun yi tanawuli ga hajjatil mujtama iri-iri a kowane fanni iktisadiyya nafsiyya siyasiyya wa ma ila zalik duk abin da kake tunani na duniya duk wani abu da kake tunani na duniya da lahira yanzu shari'a sun tanawuli kansa kuma sun dace da kowane zamani sun dace da kowaɗanne mutane sun dace da kowane ƙarni sun dace da kowane yanayi la ya ka alimahu man alima wa jahilahu man jahila amma haka yake sannan ba kawai suna da muruna da sai'a ba a wajen alfaz da sauransu ba a'a bari ba da misali yanzu ka ga lokacin da ake magana akan wato cikin suratul ah, mulk barakaladi inda Allah ta'ala yake maganan wato mayum sikuhun ilar rahman awalami yara ila fauka fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhun illa rahman a barkon tafiya kimiyyar da fasahar duk ta ne akan tsuntsaye musamman da yake ana lura da cewa akwai waɗansu tsuntsaye gwanaye sarakunan iya tashi da ainihin wato fuffuka-fuffuka wanda in san hausa ma kawai sai tsace kuri ɗaya daga cikinsu akwai shahu in ya yi sami can in ya ga dama kawai sai tsaya wuri ɗaya kawai sai ga na haka kawai wuri ɗaya gashi na fuffukawa amma bai tafiya yana burge duniya a lokacin iyakan ilimin kenan amma daga baya da Allah ya sa aka zo aka jirgin sama sai aka fara fahimta wai ko shi ne ake nufi Allah gaba ta malam an ce an tambayi sarkin musulmi abubakar in sa alkhabaru ya hau jirgi jirgin sama aka ce Allah gaba ta malam ranka dade a sa bel mana ya ce ne aka ce ai saboda jirgi ne ce to ina dubara ga wanda an ka kwashe mai kafahuwa kana sama ba sai da hali ya kama ba karama kalla an riga an kwashe maka babuwa ba sai da hali ya kama ba Allah ya gafata malan ka hau jirgin sama za ka yi tafiya ta awa uku ko hudu a sama Allah gafata malan ka ga abin mamaki idan abin da ake kira keta hazan nan da ake cewa ai keta hazan ne saboda za a waye gari ba wani gajimari za ka ga iya ganin ka babu wani abu da ya kare ka sai inda idan ka yi tuke Allah ya gafta malam za ga ana ruwan sama a kasan ka ne ba a saman ka ba a kasan ruwan yake ba a ka wuce ruwan Allah ya gafta malam za ka ga tafiyar da yake ga screen ana nuna maka akwai jirgin da taɓa hawa ni dai na ce wannan wani irin hatsabibin pilot ne yana tafiya kilomita 900 da yan kai a awa daya kilomita 900 da yan kai a awa daya kai malam filfiladi yana ta tafiya abin shi Allah ya gafta malam ina dubara sannan kuma dai waya ya kabirna din nan gashi ka tashi kai disco inda disco na da kyau kai rawa kai tsalle kai taekwondo kai fu kai ainihin wrestling wala ba komai jirgin ba zai motsa ba ka tashi ka je ka shiga bayi kai alwala ka zo ka kabbara sallah a yi jam'in akwai dan wuri kai kallon komai aka rama kallon yanzu ba an wuce wannan halaga ta malam idan ka hau ainihin jirage irinsu su emirate irin su ittihad har email ma za ka yi za ka browsing akan jirgi zaka buga waya akan jirgi allah ya gafarta malam tafiyar da kake ka kai kilomita wato tafiya ce ta ainihin kafa kafa taku dubu hamsin dubu sittin wani jirgi yake tafiya sama kaga yanzu sai zaman to kimiyya tana ta zuwa ana fahimtar a ah, ashe kila ma dai tun farko allah irin waɗannan abubuwa yake nufi duk waɗannan an shigar da su ka ga nususu shari'a saliha likulli zamanin wa makanin wa hal wa to wannan shi yana daga cikin miza na annususu shari'a kar in cika mu ba nan zance yake ba duk wannan kawai fida ce ban fara karatun ba aksamun nasu shari'i abu na gaba kenan malamai suka ce nusus na shari'a ana kasa su gida biyu bisa la'akari da thubut tabbatarsu da kuma dilalarsu abinda suke badawa na saƙo na hukunci saƙon da suka ƙunsa na hukunci suka ce akwai guda biyu kala biyu malama jihar lil-istihadi ha. abinda ba a istihadi kwata-kwata babu istihadi wahiyya ma kana qat'iyan fi thubutihi wa dilalatihi min al-qur'an wa sunnatul mutawatira shine abinda ya tabbata ba ta da shakku ba ba zato kwata-kwata wajen tabbatuwarsa da kuma saƙon da ya ƙunsa na hukunci daga alkur'ani da kuma sunna wadda take mutawatira za mu yi magana nan gaba insha Allah haka nan ma ijima'i wanda yake shi irin wannan ijima'in al-ijma'u sarih al manƙul ilaina bitawatir duk wani ijma'i wanda yake zo a fili a bayyane wanda aka ruwaito mana ta hanya mutawatira tun daga sahabbai da tabi'a da ba'u tabi'ina zuwa yanzu wannan shi ma ana ɗaukansa sa a matsayin abu ne wanda la majala lil ijtihad fiha salawatil khams salloli biyar wani ijtihadi yi kamar da shi guda biyu irin na yuna wanda ake kiransa yuna su ma ba sa iya kare kansu su zo ba za su iya kare kansu ba ba su iyawa da ƙura'anin ba su iya kare kansu ba su iyawa hakanan zakka hakanan azumi hajji haramcin zina kisa ba tare da dalili ba sata abinda ya shafi wato rabo na gado saboda alkur'ani ya zo da shaiko ko ba ka ba yusikumullahu fi auladikum zakari mithlu hadhul unsayin wa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahun an-nisf wa li abawayhi kulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu mimma taraka in kana lahu walad falam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi ath wa in kana wa ikhwa fal ummi sudus min ba'd wasiyati yusi biha awdain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah an samu an guda nawa an samu rabi an samu biyu bisa uku an samu ɗaya bisa shida an samu ɗaya bisa uku haka ne a cikin wannan ayar walakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma yakul min wasiyatin ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم و... إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين an samu nawa an samu rubu'i an samu sumuni ya zama guda nawa guda shida su ne an su ba na mawaris iyaka kenan wannan ayoyi in ka gane su ka gama rabon gado duk duniyan nan inda duk aka kai ka za ka yi rabon gado kowa ya mutu ko abin da ya bari zai cika garin nan gaba daya za ka raba mushi da waɗannan ayoyin guda biyu tal ka ƙara da ƙarshen suratun nisa iyaka kenan gadon ba ragi ba ƙari a karamakon inda Allah sa gane wannan ka gama da gado duk abin da ake faɗi na wahalan gado ba za ka gan shi ba kai Allah zai sauke maka insha Allah haka na abin da ya shafi haddi da kafarat abubuwan da ake wa kafara dukkan su waɗannan nusus ne wanda la majal lil to sai nau'i na biyu ko kashi na biyu shine ma yasahul ijtihadu fiha abinda ake ijtihadi ne wasu irin abubuwa abubuwan da suke sun shafi matsaloli na shari'a wanda babu dalili kata'i qat'i thubuti qat'i dilala ana iya samun nasi qat'i thubuti amma zanni dilala ana iya samun nasi qat'i ah, ah, zanni subuti, kuma qat'i dilala ana iya samun nasi zanni subut ah, zanni dilala kamar yadda ake iya samun nasi qat'i subuti qat'i dilala waɗannan abubuwa guda hudu wala suna da mahimmanci kwarai ga kowane malami da ɗalibi da ɗan ƙolo irina suna da mahimmanci kwarai da gaske su waɗannan kashi na biyun ko shi wannan kashi na biyun su ne kamar haka ga sunan an kaza su gida biyar maka na zanniyan fi subutihi wa dilalatihi maka na katayiyan fi subutihi zanniyan fi dilalatihi maka na zanniyan fi subutihi katayiyan fi dilalatihi waɗannan su ne matakai uku na farko gashi nassi ne a shar'i amma shi akwai majal fihi majal lilijtihadi fihi me dalili saboda kafin nassi ya zamanto la maja'l lilijtihadi fihi to sai ya samu sharuɗa biyu sharaɗi na farko ya zama katsayyar subuti sharaɗi na biyu ya zama katsayyar dilala in aka rasa biyun nan a haɗe gaba ɗaya to wannan nassin ba zai zama hujja akan kowa da kowa a duniya ba wani na iya karɓansa a matsayin hujja wani na iya cewa ba hujja ba ne kuma baka isa ka ce mashi ya zama ɗan bida ba baka isa ka ce mashi ya zan kafiri ba allahumma sai in wanda suka karɓe shi a matsayin hujja sun samu ƙarfafuwar ijima'i ko ƙiyasi sahihi to wannan sai zama dalili amma in ba haka ba in dai yana nan akan shi dai ba kafa'i subuti ba ne ko da kafa'i dilala ne ko kuma ba qat'iyyu dilala wato ko abin nan wato subuti ne ko kuma zanniyyu dilala ne ko da qat'iyyu subuti ne to an samu matsala irin waɗannan dalilai ne kan sa a samu sabani akan hadisi ko a samu sabani akan wato wata mas'ala wadda babu nassin qur'ani Don shi qur'ani gaba ɗaya. shi ba wani maganar zanniyyu subuti cikin sa duka shi qat'iyyu subuti ne amma ana iya samun zanniyyu dilala a cikinsa. domin zai iya zamantowa ga nassi na alqur'ani amma kuma mai ya kunsa mecece ma'anar lafazin a samu bambanci misali wal mutallaqatu mai Allah ya tarabbas na bi anfusihinna ne. thalathatu quru ma ma'anar qar wasu ka ce alhaid wasu ka ce me at-tuhur kaga wannan kaga qat'iyyu subuti ne amma zaniyyu dilala wasu na ganin haida ne idan haida ce in aka saki mace yau sai ta yi haila yau sai ta kwana talatin sai ta ƙara haila sai ta ƙara kwana talatin sai ta yi haila daga ran da ta gajinin al'ada ko bai ɗauke ba shi kenan ba maganan komai kaga wata biyu kenan kacal kwana sittin shi kenan ta gama idan kuwa tsuhur ne to yana nufin idan ta gajinin yau ita kuma hailata sai ta kwana goma ko sha biyar yake yankewa to in ta samu tsarki bayan kwana sha biyar ta yi tsarki ɗaya sai ta yi haka kenan in haila ta uku ta zo kafin haila ta ɗauke in mijin ya ce ya dawo da ita inda ya saki raja'i ne to ta dawo kunga ga yadda saɓani yake kunga kenan kenan ashe gashi dai yin subuti ne a mazanin dilala ƙura'ani kenan shi ƙura'ani ba maganan yin subuti shi a ba maganan wato zannu a cikin subutinsa shi wannan kawai daga Allah ne ba matsala amma hadithi inda dai ba mutawatir ba ne ana iya samun shi ya zamanto zanniyu subuti ne qat'iyu dilala ko zanniyu subuti zanniyu dilala ko qat'iyu subuti zanniyu dilala ko qat'iyu subuti qat'iyu dilala ana iya samun wani saboda haka abin da yake zanniyan fi subuti wa dilalati qat'iyan fi subuti zanniyan fi dilalati zanniyan fi subuti qat'iyan fi dilalati wannan na daga dillan da ka iya sa ijtihadi sai abu nan uku da malamai suka ce al-adillatul ma'qula al'adillatul ma'aqulatul ma'ana wato dalili wanda za a iya fahimtar ma'anarsa a hankalce kamar misali abubuwan da suke idan yanzu ka ɗauko nassin alkur'ani ko ka ɗauko nassi na sunna ka duba sai ga wannan ya dace da wani abu wanda kowa shi ya sani an riga an saba orfan wa adatan ba wanda ya taɓa sabawa ba a taɓa sanin wani ya sabawa kamar misali yanzu menene malamai suke cewa in an je kotu dangane da ana saɓani akan mallakar wani abu kamar gida ko kuma saɓani akan mallakar wani abu da ke hannuna wane ne ake bukata ya kawo shaida ni da abin ke hannuna ko ko wanda abin ba shi hannun shi wanda ba abu abu hannun shi saboda al'aslu wal urf dukkansu sun karbabi cewa mallaki na ne tunda ina gidan ko kuma ni ne nake da abin tun gashi a hannuna shi yanzu da yake an ba nawa bane shi zai kawo hujja saboda haka shi ne mudda'i ni ne mudda ko ba ka bane ba abinda ainihin wato ya zo ke cikin tufatul kan ba wal mudda'i man qawluhu mujarradu ko ana asalin aw urfin bi qawlin yushhadu ko ba ka ba mudda'i wanda ainihin wato yake kara shine wanda al'ada da ɗabi'a ba su karfafe shi ba an zo an ce ni bawa ne al'asul fiya ne me alhurriya wanda ya ce ni bawa ne shi ne tabbatar da ni bawa ne ni ina ruwana ban bukatar ma a ba an kawo dalili shi yanzu ya kawo dalilin ni bawa ne in ya kasa kawo wato kenan al'asulu baka al'amru ala makana asali hurriya ce gare ni wanda duk ya ce ni bawa ne dama bawa ardi ne ko bauta arda ce to wanda ya ce ni bawa ne sai ya kawo hujja domin asali ya karfafe ni ka'idar kenan saboda haka zai zama ni ne mudda'a alai wancan mudda'i to a ka'ida take to ana iya samun adilla ma'qula irin wannan ma'qulatul ma'ana sai zaman to wato akalan wannan abin haka yake ba wanda ya taba sabawa kuma waɗansu wato alat ko aliyat na ainihin nusus shar'iyya a sabita suna karfafan irin wannan saboda haka shi ma ana kafa hujja da shi to amma akwai ijtihadi cikin sakin sai abu na biyu na biyar aladilla almuktalifa ko al-mukhtalif fiha su ne dalilai da aka yi saɓani kansu kamar mene masalul mursala al'ada ko ba haka ba matsayin al'ada a wajen ainihin abin da ya shafi shari'a ko ba haka ba da su wato kamar irinsu amul ahal madina misali a wajen malikiya ko kamar irinsu saddu zari'a duk waɗannan adilla ne amma muktalaf fiha an yi saɓani akwai waɗanda ba su yadda da su ba akwai wanda babu ruwansu da amul ahal madina akwai wanda kuma suna aiki da shi akwai wanda ba ruwansu da masalul mursala akwai wanda suke aiki da shi akwai wanda ba ruwansu da istishab amma akwai wanda suke yadda da shi akwai wanda ba su ɗaukan al'ada tana da hukunci a shari'a amma akwai wanda suke yadda to waɗannan duka akwai damar ijtihadi bai kawai dan ka fahimci kaza ka ce kowa sai ya gane shi haka ko kuma dan ka ɗauka kaza kaza ne ka ce haka yake har wajen Allah saboda haka za ka iya kafirta wani ko ka yi alwala wal bara'u ga wani a dalilin wannan in kai haka ka kuskure wa manufa na shari'a kuma a takaice yana nuna cewa baka fahimci yadda ya kamata kai mu'amala da nusus shar'iyya ba waɗannan 'yan misalai ne a gurguje da za mu iya gani kawai misali hadisin la ka illa ba da nika wala itka illa ba da mulk wannan malamai suka ce shi wannan hadisin zaniyan ne fi subutihi wa dilalatihi me za suka ce zaniyan fi subutihi suka ce dan ba mutawatir bane ba mutawatir ne. to amma al-raji'u min al shi shine hadisi dai ko ahad ne ahad din nan ko garibi ne matukar dai ya tabbata bisa bin diddigi ana kafa hujja da shi ko ba haka ba to tun da ana kafa hujja da shi to kenan za mu iya cewa qat'i subuti ne in muka ce e? Eh, za mu fada rani kun san ramin za mu fada a malikiya duk hadisin da yake ahad in ya saba wa amalu ahal madina to shi ba a gabatar da shi akan amalu al-madina amalu al-madina yuqaddamu alaihi a wajen malikiya sai sai ibn hazm suka ce zancen banza zancen wofi amalu al-madina ne za a ci ya fi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn taymiya ya zo ya rubuta littafi kutum da guda don ya tabbatar da ingancin aiki da amalu al madina yayi masu ibn hazm da iri irin su raddi idan aka samu hadisi ahad sai aka samu akwalin sahaba da yawa sun saba mashi shi ma akwai sabani akwai sabani musamman inda kibaru sahaba ne akwai sabani to shi yasa dole ka dauki hadisi ahad a matsayin zanni ga yana cikin littafin musa ko ba ka bani ku fara daga littafin nukhbatul fikr za ku gani ai ibnu hajar karara ya ambata hadisi dai zai iya zamantowa wato wato shi almufidi ne ne. da kuma wanda yake zanniyu ko ba ka ba haka ya raba su duk wanda yake ba watiri ba to shi ba ba ne zanniyu ne ko da ko ana aiki da shi amma idan ijma'i ya karfe shi ya karfe shi ko kiyasi sayi ya karfe shi to ko da yake ba qat'iyu subuti ba ne. Matsayinsu kusan ɗe ne da qat'iyu subuti to suka ce shi wannan ba su subutu bane saboda ahad ne nan kuma dilalarsa shin yanzu idan mutum ya ce yana neman mace da aure an kusa ɗora musu aure sai ta ɓata mashi rai sai ce in na aure ki nasa kiki shin wannan sakin ya yi? wannan fahimtar ku ce amma wajen waɗansu malaman ya yi. ba ku taba karanta wannan ba kuna da sauran aiki kuwa ashe kenan dilalarsa ba katsayi ba ce kawai sakon da nake son ambata mana shine dilalarsa ba katsayiya ba ce wannan shine kawai sakon da nake son gama ba wannan yana nufin ni na karkata ga wannan bane amma yana gaya muku a ilmance dai ga yadda aka kalle shi haka nan la'id, illa ba da milk idan wani bawa ne sai yance kai ni ko na yanta ka zan biya kuɗin ka gobe ai ba mallake shi ba yau da na faɗi shin idan na saya ina biyan kuɗin ya zama bawa ya zama mai yanci ko koko sai na ƙara cewa na yanta shi akwai saɓani saboda haka dilalarsa ba ka tsayiya ba ce a wajen malamai wannan shi saƙon da nake so in gaya mana sai abu na biyu misali akan ma kana qat'iyan fi thubutihi dhanniyan fi dilalatihi sai suka ce kamar faɗin Allah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ma ambata subutin saka katsayi ne dan qur'ani ne amma dilalarsa akwai sabani shin quru qaru din nan tuhuru ne ko haid akwai sabani ma kana zaniyan fi thubutihi qat'iyan fi dilalatihi faɗin Allah ta'ala inna Allah ata kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin wata ruwayan ala la wasiyata liwarisin kun ga wannan subutin sazanni ne amma dilala saka zai ne mai yasa duk duniyar musulmi sun yadda cewa lalle wanda yake mai gado daga cikin magada ba a mai wasiya in kuma aka yi masa an saba amma za a zartar ko ba za a zartar ba an yi sabani waɗansu malamai suka ce idan ainihin daga cikin magada in dukkansu masu hankali ne masu hankali ne suka ce sun jaza shi wasu suka ce haihata haihata bai taɓa yiwa abinda kawai masu gado ke da yancin su jaza shine in an yi wasici ga wanda ya ci ta masa wasiya fiye da kashi 1 bisa uku in sun jaza ya jazu in ba su jaza ba a dawo da shi zuwa kashi 1 bisa uku wannan taƙaice, qad'iyarsa wato dilalarsa kusan qad'i ne amma zubutun sa zanni ne don yana cikin ahad to waɗannan kawai yan misalai ne ba na so in cinye lokacin anan don akwai munakasha da nake so mu abu na gaba shine shi annasu shar'i ba kawai karanta shi bane wallahi fahimtar sa ita ce ta muhimmanci ko karanta kaɗan kai ka fahimta ka aiki da shi ya ba karanta da ba gane komai ba haka ne ko ba ka ba ba ku taɓa jin labarin wanda a jami'ar ahmadu bello da ta zariya ya yi karatu har ya cika kansa da karatu ya zo kuma ya samu matsala a jaraba ba akaramukumullahu wani ne yake ba mu labari daga cikin manyan malamanmu a jami'a yake cewa wani dan uwa bawon Allah bawon Allah ya zo ya yi tdb tashin daren banza in ji wasu tdb tashin daren banza in ji wasu amma day break ya zo ya kwana yana karatu shikenan da ya kwana yana karatu suna jaraba karfe tara a karamahullahu sai ya je wanka tun karfe shida ya shiga showa ya wanka ya gyagije ya murmure shi ke na ya fito sai duba agogo sai ga lokacin bakwai ma ne ta yi kuma yana da lokaci har karfe tara sai ce bari ɗan huta kafin ya fita yana kwanciya a kuma lahu sai bace dauke shi jarabawan sha ɗaya ne a karfe tara ne safe zuwa sha biyu rana bawan allan nan bai farka ba sai sha ɗaya da kwata a lokacin da ya fito wanka ya dan shafa mai haka da dan tawul ɗinsa a ɗaure sai ya kwanta Allahu akbar da ya kwanta ya farka sha ɗaya da kwata da ya tsalle ya yi ihu ya fito a guje ya manta cewa tawun ne a yanayin kwanfusa shi ya nufi tiyata yana gudu jama'a na darewa ɗalibai ai sai security suka rufa a kansa aka kama shi na ku kyale ni jarabawa ana ya haukace ya zare sai security office na a kai shi ko a kirki sai da aka gama jarabawa aka gane cewa ɗalibi ne ba abin da ya same shi dalilin da yasa aka kore shi makarantar kenan da ya faɗo wannan jarabawa karatu ya yawa amma bai amfani ba ko ba haka ba ne to bari in gaya muku wala uka mithl khabir wannan ya faru kwatan kwacin haka ya faru gari illa iyaka bi shakalin wato akhar ran da muka rubuta jarabawan chemistry a secondary school jarabawa karshe dalilin da yasa na bar science kenan da aka je practical ni dai na san an bani question paper an bani takardar cika jarabawa yin jarabawa amma wallahi ni dai ban ma san inda nake ba yi ta share bacci a tsaye na ta bacci ni dai ina jin na dai farka dai ana magana a kawo takardu ne ni ko layi goma ba rubuta ba a shaidanan shi shine ba yawanta mai ka karanta ba ne mai ka fahimta shi ce za za mu gane haka bari ku ji abin da ibn alkaimar qayyim ya faɗi a cikin kitabun ruwa. yake cewa su ulfahami anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dalalatin nash'at fil islam mummunar fahimta game da Allah da manzo abinda Allah da manzo suke nufi a cikin nasosi shine asali na dukkan bid'a da bata wanda ya fara cikin musulunci bal kuwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'i shine asali dalilin dukkan wani kuskure za ga an yi a cikin usul na addini da furu'i ko furu'a wala siyama idza udhifa ilayhi su'ul qasd musamman in akwai mummunan niyya kuma abin sai ƙara lalata zama zulumatun ba'dha fawqa ba'd sai za mu gani Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rubuta takarda ga Abu Musa ashari ya aika masa a cikin takarda yake ce ma Abu Musa ashari yana gwamna al-fahama al-fahama fi ma adla ilayka ka yi ƙoƙari ka fahimci abin da ya zo maka ba kawai gaggawa ba ka tsaya ka fahimta ka nasu don fahimtar ita tafi wahala haka nan za ku ga aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu lokacin da aka tambaye shi shin akwai wani abu na alƙur'ani wanda ko ahalul baiti kuke da shi banda ƙur'ani da kowa ke karanta ya ce babu illa fahaman yutihu Allah rajulan fil qur'ani sai dai fahimtar da Allah zai ba wani mutum a cikin alqur'ani kenan sai dai ka fahimci wani abu kenan ba kowa zai fahimci komai ba abu ɗaya ne aya ce guda ɗaya gata amma wani ya fahimce ta kaza wani ya fahimci wannan ɗin da kuma ƙari ko ba ka ba ne a annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa abdullahi dan abbas addu'a ba allahumma faqihu fi dini wa allimu ta'wil menene alfiqhu fi dini ai alfahamu ko ba ka ne alfahamu ai alfiq alfahamu shine ma'anar fiqhu ai fahimta yadda zaka iya sanin yaya nasu yake nufi na wajibci ko haramci ko mustahabanci ko karhanci ko halasci ai shine fahimu din a doktor yusuf الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله أتكلم التافن كيف نتعامل ma السنة nabawiyya yana cewa la budda li fahmi al-hadith fahaman saliman daqiqan min ma'rifati al malabisat allati siqa fiha an nass wa jaa bayanan laha wa ilaja li dhurufiha ya ce dole ne a tsaya fahimci hadisi fahimta kyakkyawa ko ɓutacciya daga kurakurai fahimta wadda yake na dakin-dakin na gane da sanin abubuwan da suka faru aka faɗi hadisi in hadisi na da dalilansa da abin da yasa yadda aka kawo aka koro zancen mai ya faru aka koro zancen da kuma abin da hadisin ya zo ya bayaninsa da abin da ya zo ya warware ko ya magance na matsalar ta faru dole duka sani hatta yi haddida al-murad min al-hadisi bi dikka ta yadda mutum zai iya tantance abinda ake nufi da hadisi tantancewa yadda ya kamata wala ya ta'arrab li shafahatiz zununi ta yadda mutum ba zai jefa kansa cikin abubuwan da suke na zato ba kurakurai tabar gaza na zato a dalilin zato kawai ya fada ya tunanin abu kaza ne abin zatanta zatansa ya faɗi kuma ya zama ɓanna gashi ko manzo Allah sa misali yana cewa wanda duk aka tambaye shi abu na hukuncin shari'a ya ba da fatawa da jahilci duk zunubin da aka yi a dalilin wannan fatawan zunubin na kan shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ramaka Allah muftil hayya muftil hayy ya akai da zarar an faɗi an kafin ma a gaba tambayar dan uwa ya ba da amsa kafin ma a dira a landin ya ba da amsa kawai a harbata gurnet masha a rabbuna nas'alullaha salamata wal’afiyata. malamai sun ce akwai dawadi guda shida na yadda za a yi mu'amala da annususu shar'iyya dabiti na farko a ta tahaqququ min su hati nisbatin nassi ila masdari tabbatarwa da tantance ingantar hadisin ko kuma ingantar nassin da dangantuwan shi zuwa ga inda aka ce daga nan yake wannan ya fi ga ɓangaren hadisi don alkur'ani mun ambata in dai ɗayan ruwayoyi ashirin ne ba matsala haka ne ko ba haka ba ba matsala shatubi yana da gudanawa ya kawo bakwai wasunsa kuma sun kawo uku in haka hada sun zama goma ike kenan ko kowace kira'a na da ruwaya biyu wanda suke su ne karɓaɓɓu sun zama ashirin kenan wannan ba matsala nisbar alkur'ani da masdariyarsa wannan ai ai lagubara fi ko ba ka ba ai ba matsala daga Allah ne wannan ba shakka mun yadda da wannan kowa ma yadda duk musulmi saboda haka ba matsala amma hadisi kana buƙatar ka bi diddigi dan uwa kana buƙatar ka bi diddigi to ba na rigimar take ba a yau abubuwa sun yi sauki zaka ji an ce sahul albani da'afahu albani sahu ahmad shakir da'afahu ahmad shakir shahu shaibul arnaud da'afahu sha'ibut arnaud da sauransu kaga ka samu sauki amma maganar ita ce idan aka samu sabani a tsakanin bujiman malamai guda biyu game da ingancin hadisi ko rashin ingancin sa za ka yi a ne kai aikin kai ki a ka na ɗalibin ilimi wancan tubus tubus din lubus lubus din na bella badin din wannan yana nan amma akwai inda za a je sai kai aiki in kuma ba haka ba za ka sha wuya saboda a iya samun cewa wani ya ce ya inganta wani ya ce bai inganta ba ko ba kusa ana samu haka ba ana ma iya samun hadisi ɗaya mutum ya ce ya inganta yau gobe ya ce bai inganta ba ko ba kusa haka ba hatta na baya baya yan zamani wato na wannan zamanin namu da muke rayuwa cikin sa daga cikin su a Sheikh Muhammad Hassan Albani wanda aka tambayi Ibn Bas aka ce masa me zaka faɗi game da Muhammad Nasir sai ce ban san shi ba face babban malami na hadisi wanda ya zama bujimi a cikin karatu salafiyul aqida wal manhaj ban san wani abu game da shi face alkhairi bin ba zai faɗi wannan aka tambayi al-usaimin mai za ka ce game da shek muhammad nasir ya ce babban malami salafi a aƙidarsa da manhajinsa malami wanda ya san sunar ma'aiki ban san wani malamin hadisi ba kamar shi a wannan zamanin wannan shaidar duka sun mashi ita kamar yadda shi ma an tambaye shi game da su ya yi masu irin nau'o'in shaidar da ya masu masu kyawu ku karanta littafin fatawa kibarar ulama ba ba shi ba eh, fatawa kibarar ulama na ahmad ibn mubarak aljazairi ya kawo a mukaddima wannan shaidar da waɗannan malaman suka yi wa junansu amma duk da haka bari mu ɗauki hadisi kwara ɗaya musashi a ma'aunin tafsiri da ta za'ifi na albani rahimahullah ku tuna hadisin nan da ke magana akan idan an haifi in an yi haihuwa a ainihin wato yi kiran sallah a kunnin almaulud kun tuna da hadisin ko ba na so magana akan na ikama don shi dama babu wani sabani bai inganta ba amma da kiran sallah a littafin sahihu sunan abi dawud a sahihu sunan tirmidhi da sahihu sunan nasa'i albani ya saha hadithin ya saha shi kai tsaye ana nan ana nan sai ya zo cikin sahihul kalimi tsayib sai ya hassana shi ya taso daga tasihi ya dawo ta hasini ya yi wa ƙasa martaba ƙasa ana nan ana nan a cikin irwa'ul galili fi a hadithi manar sabili da yazo kan wannan hadithin sai ce hasanun insha Allah hasanun insha Allah kun ga biyi kaulani mashhurani hasanun insha Allah daidai silsila da'ifa sai ce hadithi ne da'ifi kaulan wahidan ya ce shekara shekaru ya rudu da wane a cikin isnadin ya dauka shi ne wanda wane ya ce kaza a kan shi ashe ba shi ba ne yanzu ya yi bincike ya gano haka wannan mutum ɗaya kenan shi kadai ya yi wannan matakai guda hudu tasihi mutlakan tasiri mutlakan tasihi ma'a shak da kuma ta za'ifi mutlakan kuma hadisi ɗaya ne ba goma ba kwara ɗaya ne hadisin amma ya samu wannan tsawurin to ina ga kuma a ce malam wane da malam wane kuma malam wane nan shi ma ya isa ba wai mai isa ba ne misali an tambayi shekul albani kame da malaman da suka faɗi tarihinsa suka rubuta an tambaye sa idan baka ko kana da rai ko baka da rai wa ya kamata a samu in ana so a yi maganan tantance hadisi ya ce a samu mukubil ibn hadi alwadu'i al-yamani amma hadisai nawa ne albani ya ce kaza mukubil ya ce daban ga shekul muhaddisina ustazul madina abdulmusin al'abbad baban abdulrazak al'abbad wanda jami'a islamiyya su ne manyan malaman hadisi tun kafin albani ya ce da kuma bayan albani ya bar jami'atul islamiyya sau nawa zai da'afa hadithi ko ya hassana albani da'afa ka gangaro akwai irinsu abu ishaq al-huwaini allamatul masr ku kiranta littafinsa annafila ya ce shi ya riga shekul albani fara wallafa littafi akan sun hadithai da ifa amma kafin nashi ya fito sai malamin sai fita nashi shekul albani kenan ganin haka sai ya canza duk hadisan da albani ya tanawulinsu shi sai ya ce bari ya ɗauko su daban ya yi annafila mujalladi biyu masu girma ka je ka ga takarijin hadisi a karama kalla ka ga madaran karatu abu isa kalwaini zai kawo hadisi ya ɗauke shi ya ɗaga shi ya haka ya haka can kuma albani shi kuma ba haka yi ba ashe kenan ɗan uwa kana buƙatar natsuwa in aka samu saɓani a wajen tantance hadisi to ɗayan abu uku ne malamai suka ce kai in kana da ahaliyar bibiya da kanka kai bibiya mustaƙillan ko istiklalan ka tabbatar da matsayin abin da kanka kai bisa haɗin ka abin da ya tuke kai aiki da shi wannan yana da wahala ga mafi yawancin don da wahala mu iya dan ba mu da ahaliyar galibin in dai ba za mu faɗa kanmu abin da ba gaskiya ba abu na biyu suka ce shi ne kai la'akari da a kan menene matsalar idan yanzu misali wannan fahimta ta zan kawo muku aka ce ga matsala ta fiƙihu shekul albani misali ya ce kaza a kanta tun da ya yi rubuce-rubuce kan fiƙihu ko masail fiƙihiyya al'usaimin ya ce kaza a kanta waye ya fi shahara da sanin fiƙihu a cikinsu al'usaimin sai ka gabatar da fahimtarsa in dai ba ka gano raunin fahimtarsa a akan wannan amma an zo kan hadithi ne ta harijinsa a ce ya inganta ko bai inganta ba al'uzaimi ya ce ya inganta albani ya ce bai inganta ba ko aka san haka waye aka fi sanin shi da shahara game da hadithi albani sai ya gabatar da shi akan wancan wannan mataki na biyu kenan suka ce in duk wannan ya maka wahala rintsa ido wanda duk kana tso da shi akan wannan matsalar ka bi shi kawai ka zo muƙalladi amma dai ba wai mukalladi na mutlaki ba muƙalladi wanda yake muƙayyadi kuma wato taƙalidanci na wacin gadi don haka akwai buƙatar a ta haƙoƙ min sihatin nisbatin nas ila masdarhi in an ce annabi ya faɗa haka ɗin ne ko bai faɗa ba in bai faɗa ba to kar a yake da shi in an tabbatar da bai faɗa ba kar a yake da shi ko malaman musulau Allah ya saka musu alkhairi sun mana bayanai da hanyoyi masu sauki ko ba ka ba a cikin alfiyar hadith na a cikin alfiyatul hadith na suyuti ya kawo a ƙarƙashin ainihin ta'arifi da yana maudu hadithi maudu ya kawo waɗansu abubuwa guda biyar ko yake cewa wa ƙala ba yake cewa mene mene a ƙala ba'adul ulama al ko mene ne na manta nasu saboda duk miyan kuka duk ta cinye ma haddan duk haddan ma ta tafi abinta amma a cikin aje a karanta alfiyatul hadith na suyuti za a ga yadda ya kawo abubuwa biyar waɗanda su ne ma'aunanka da za ka gane hadithi kawo mazu'i ne ba ma ɓata lokaci wanda wannan ya ciro ne daga cikin mukaddima na ibn Sala. kuma a cikin littafinsa shi siyo ɗin alla'ali ulmasnu'a fil ahadithul maudu'a ya kawo ya shimfiɗa ya ba da misalai da yawa akan haka yadda ake iya gane hadithi ga yadda yake to sannan kar mu manta shi hadithi zai iya zama mutawatir ko lafzan wa ma'anan zai zama mutawatir ma'anan la lafzan akwai su kamar irin su inna mal amalu bin niyya yau ya zama mutawatir amma ma'anan ne kawai ba lafzan ba domin hadisi ne ahad a cikin ahad din ma garibu garibun ma mai ainihin tarkibi uku sahabi daya tabi'i daya tabi'u tabi'i daya sai daga na gaban tabi'u tabi'i ne aka fara samun tafri'i mutane ɗaruruwa suna rubutu shi amma sahabi ɗaya ne tabi'i ɗaya ne tabi'u tabi'i daya to kaga mutawatir din nan mun san yadda yake ahad ya kasu gida hudu ko ba haka ba wasu sun ce gida uku akwai garibu shi ne hanya ɗaya talko shi ne alfarar mutlak in ji ma'ala in ji ibn hajar akwai mene akwai azizu mai hanya biyu sannan akwai mashhur mai hanya uku sannan suka ce akwai mustafid shi ne wanda ya wuce uku amma bai kai haddi na tawatiri ba menene haddin tawatiri mutane nawa an yi sabani wasu sun ce saba'in wasu ce arba'in amma da shi ɗi ya ce wasu ce goma ya ce wahiya ladayya a jiwadu masu faɗin goma shi ra'ayin sai fi gare to kaga ta haƙuƙo nisbati alhadith ko annas ila masdarihi abu ne wanda yake muhimmi dole ne ka san wannan babu ɗin kafin kai ta mu'amala da nasi abu na biyu alukuf ala munasabat munasabatin nuzuli wal wurud dan mene idan ba baka sar munasaba ta aya saukar aya ba in dai aya na da dalilin sauka idan baka san munasaba na wurudin hadisi ba in hadisi na daga dalili na dalilin ambatan shi za a samu matsala ba zan ɗawaita a nan ba tun da dai na ga a ƙarshe dai sai na ba takardar kila ba za mu iya gama ta ba don wani nasi akwai wanda yake dalilin da yasa aka faɗi akwai wanda bai dalilin da yasa aka faɗi waɗanda ba su dalilai su suka fi yawa amma akwai wanda suke dalilai kuma suna da mahimmanci ka gane su don ba gane su ba za a samu matsala ibn da kekul al'id yana cewa sanin sababin nuzuli hanya ce mai karfi tariqun ƙawiyun fi fahmi ma'anil qur'an inda zaka fahimci qur'ani kana buƙatar san sababin nuzul asbabun nuzul na qur'ani ibn taymiya shi ma haka ya faɗi sababin nuzuli yuwayin ala fahmi al'aya fa innal ilma bil sababi yurisul ilm bil musabbib in baka san ainihin dalili ba ba za ka iya sanin abinda wannan dalilin ya kunsa ba kardawi ya faɗi magana mai tsawo wanda ba sai na karanto ba zan ba mu kawai takaddan dai a huta amma ina da ka'idan ba takaddan sai na zo ƙarshe zan faɗi shi ma dai ya faɗa haka ne amma shi karkata ga mahimmancin sanin sababin rururi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu buga mana misali magani gani yanzu hadisin nan antum a alawu bi umuri dunyakum idan ba ka san dalilin da ya sa aka faɗe shi ba me zai faru a yau da yan bidiya da ilmaniyun suna amfani da wannan gabar ta antum a alamun bi duniya ku wajen kokarin cin kasuwansu da cin karansu ba babbaka dan bidiya sai kawo maka wannan saboda haka ba sai ka in baka san dalilin da yasa aka faɗi wannan ba sai ka shiga cikin wani ne ko kuma shi dan bid'a in yana so kare bid'a tun galibi an fi amfani da wannan wajen mu'amalat dan bid'a sai kawo maka man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba tare da ambaci asalin me ya faru ba hadithin ba yana cikin sahih muslim bane me ya faru me yasa annabi ya faɗi wannan maganar in baka sani ba ba za ka iya bashi amsa ba ilmaniyun a yau suna amfani da antum alamu bi umuru dunyakum saboda haka demokradiyya ita ce umuru duniya na mun fi sani kuma min fi manzan Allah sanin wannan a wannan zamani mu mun san tattalin arziki ne ribawi al-iktisad ar-ribawiyya al-iktisad ribawi saboda haka economic system mu ko economic system din mu ya zama to conventional interest based ya zama to harka ce tarba a cikin sa mu muka bi sanin kaza mu muka bi sanin kaza to wai wannan hadisin antum alam bi umuru ku dan mene saboda ba san su komawa asali me ya faru akan harka ce ta noma harka ce ta noman dabino ko an zo an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye su ya kuke yi suka ce muna kilili manzo Allah ce ni ko ina ganin ba sai kun yi ba me yasa ya faɗa haka yana ganin abin da Allah kaddara zai tabbata shi kuma ba khabiru bane ba masani ne game da noma ba dan shi ba ahlin sana'a bane shi manomi ne kololuwa kace dan kasuwa ne ko ba ka bane tunda ya kasuwanci ga Khadija saboda haka su kuma sahabbai mutanen Madina sai suka kaddara wa'ayi ne saboda layin duk anil hawa in wa illa wayuwa abin da bai suka dauka wa'ayi ne ba san ijtihadi bane wannan suka je ba su kilili ba da ko bai ba suka dawo suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya ce a ah, to haka ne ku je ku ci gaba da kilili antum a alamu bi umuru dunyaku me matsala cikin noma ba ya tabbata ba to amma wannan ya sa kuma a ce tsarin za abu na ne bayan qur'ani ya ce ba haka ba kaga kenan kana bukata ka san dalilin ga wannan hadisin ana bari'un min kulli muslimin mu baina azhar azhar mushrikina da yawa a yau waɗanda suke bin hanyar zafi da zafafawa sai su kawo wannan su ce saboda haka ai uzula a baggari a koma daji me dalili manzo Allah ya ce bari'un ne shi bari'un ne min kulli muslimin duk wanda ya je Amerika ya zauna kawai ya shiga cikin wannan hadisi manzo Allah ba ruwan da shi duk wanda ya je yi delta ya zauna to ya manza Allah ba roye da shi ba ka za a gani ba kama zahira hadisin amma ka koma sababul wurud sai gane ba haka bane me ya faru an tafi yaƙi. aka je wani gari garin akwai musulmi a shi ba ma san da su ba suna ganin an kawo yaƙi gari ne na wanda ba musulmi ba darul harb ne suna ganin an shigo garin da yaƙi sai suka je suka fara sallah su sabai ba san da musulmi a wurin ba ba sa tunanin wani abu na musulunci a wurin sun yi kira a kan abi Allah a yi imani a miƙa wuya ga Allah musulunta ko kuma a biya jisiya duk an ki saboda ka za su hauka garin da yake da izinin Allah da taimakon shi da suka fada waɗannan da suke sallah sai aka ɗauka kawai duk na bogi ne saboda haka su aka fara kashewa saboda su ne suka zo fili a gansu fa su fa munaku ne ba wanda ya lura aka make su me ya kamata a yi da musulmi ya kashe musulmi khata'an me ya kamata a yi eh wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a me Allah ya ce amdan ne aw khata khata ne me kamata ayi diya za a biya manzon Allah sai ya haddarar da diyansu ya haddarar da jininsu ya ce ana bari'un minhu ba za a bada diyan komai ba dalili ba kenan hadisin abin da hadisin yake nufi ba za a biya diyansu ba mai ya kai su mai ya ja su suka je garin da ba ne ya kamata zauna ba shi ne kawai abinda ake nufi amma ba wai an barranta gare su barranta ta addini ja ba ruwan manzala su ko na lahira ba abinda ake nufi kenan ba ko musuluncin su bai yi ba ba haka bane ka ɗauko siyakin zancen sai ka gane maganar kawai akan cewa ba za a biya diyan su bane don an tambayi manzo Allah ba a biya diyan su bai ce ba zan biya ba ana bari ummin kulli muslimin yuqimu kaza kaza haka ba kagan baka san wannan ba sababul wurudi ba sai ka fada kuma ainihin cikin rami haka na hadisin laisa min albir as-sawm fi safari sai ga dalibin ilimi wanzu ya zo ya ce kawai in kai azumi kana halin tafiya wai ka sa'a manzon Allah kirikiri ba kunya ba tsoro ina samu wannan karatun oho mashi wai koya mai waye malamin shi dai faɗi wannan ina karanta haka haka kawai da molanka kawai ka kalan zahirin hadisi baka koma ka dubi sababul wurudi ba me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai dan an gaya mashi suna cikin wahala ga zafin rana ga kaza ya daga kofi ya daga kowa ya gani da ruwa a ciki ya sha ya zo gab da magariba sai ga gashi an taru ranar dan sauranta an taru ana ta wani bibita ya suma ya ce me ya faru aka ce wane ne ya ce sai ya azumi ya azumi shi ne mazala ce sami na birri a san fi safari to yanzu ni in ba zan shiga cikin wancan matsalar ba mai laifi na ni azumi akwai laifi kaga wanda bai san sababin lurudi ba sai ma mutane bala'i ya masa rajamu ba didi ba sarara ya masa rajamu to kaga muhimmancin sanin sababin wurudi kenan to haka nan ma sababin nuzul na qur'ani akwai amsila da yawan gaske waɗanda yanayi lokaci ba zai ba dama ba sai ainihin wato zabit na uku iltizamul ah, ah, menene iltizamun nazara almawdu'iyya التكاملية في shar'i الشرعي yuhmal يهمل مثلا العام wannan yana da muhimmanci kwarai in ka tashi kai ɗalibin ilimi ko da'iya ko mai karantarwa ba aikinka ba ne ka ɗauki aya ɗaya a cikin ayoyi goma masu alaƙa da juna ka ɗauke ta ƙwara ɗaya ka aiki da ita ko hadisi guda ɗaya ka aiki da shi ba zai yi ba dole ne ka duba abin bishimuliya ka duba gaba ɗaya duk nusus wanda suke da alaƙa da wannan matsalan ka tattaro su jam'ul adilla sannan kai abin da ya kamata malama hadisi suna cewa in aka hadisai suna iya kasuwa gida hudu ko gida biyar na farko suka ce shine almuhukam hadisi muhukam ko shine hadisin da babu ta'arudi tsakanin shi da wani gaba daya inna wala amal bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma wani hadisi ne saba ma a duniya akwai babu saboda haka wannan muhukam ne bai saba ma kowane hadisi a duniya ba ba kuma hadisin da ya saba mishi in ya zamanto an samu guda biyu suna magana mabambanta to za a yi sun zo muktalafin hadis ko me ya kamata a yi aljamu ina makana La'annan imalar dalilai ne a wulamin tsarki hadihima in ji malaman hadisi aljamu mukaddamun alattar jihi ina makana La'annan imalar dalilai ne a wulamin tsarki hadihima a yaki da hadisai biyu ya fi ka ɗauki guda ɗaya ka watsa da ɗaya ina hadi misali hadisin da yake cewa wato wanda duk ya taɓa al'aurarsa ya sake alwala da da kuma aka tabi a sallallahu alaihi ya ce ai oka ce daga jikinka shekul islam ibn taymiya ce to wanda ya taba da sha'awa to a lokaci ta wanda ya taba ba dan sha'awa ba kila ya ji kaikayi kawai ya taba ko bisa kuskure babu komai kaga an yi jami aljam'u muqaddamun ala tarjih aljam'u aula min at-tarjih in amkana li'anna i'mal ad-dalilayn aula min tariq ahadihima wannan shine ake kira aljam' bayan an-nusus jam'un nusus in wannan bai yi ba sai ka je gaba sai ka duba yiwuwan akwai annasikh wal mansukh in akwai sai ka gabatar da annasikh akan al mansukh ko ba ka bane kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah wannan hadisin nasikhi ne ga hadisan da suka zo suka hana a ziyaran kabari din ko ba ka ba Alawama sai mata su kuma suna da hukuncinsu daban in suna mazawara ta mai yawan ziyara an hana su amma in dai lokaci lokaci ne ba ko doshe ba ba matsala sun shiga cikin alfarma hadisi in ba a gano ta hanyar tarihi wanne ne nasikh wanne ne mansukh ba sai da ai tarjihi a wajen tarjihin nan akwai qawaid da dawabit malamai sun kawo guda 40 in ban manta ba ibnu khuzaima ya kawo 40 ibnu hibban ya kawo 50 siyuti a cikin littafin nan nasa me sunan shi ne littafin nan na musulun hadith shi ba wakan ba me sunan shi na a akramakallah nukhbat al-fikra aina ibn hajar ne yau fa tadribun rawi tadribun rawi a ciki ya kawo hanyoyi guda 110 na tarjihi guda 110 akramakumullah 110 daga cikinsu misali kenan al'amu da alkhas din nasin da ya zo amun aka samu nasi khas yi kuma lul'am alalkhas sai a gabatar da alkhasu alaihi yani alkhasu muƙaddamun alal'am la'anna al'am yi kuma alalkhas ƙa'ida kenan akwai a taƙayidu ko muƙayidu da kuma mutlak nassin da yake muƙayyad da nassin da yake mutlak ana gabatar da muƙayyad alaihi alal mutlak ani yani alal mutlak ana gabatarwa ƙa'idar kenan in an zo almakiyu da almadaniyu wanne ne ya kafa sauka wanne ne na baya na ƙarshe madaniyu ake gabatarwa akan maki to haka dai abubuwan suke mutum da buƙatar ya kalli nassosin shari'a da wannan fuskar ya san cewa sai ya haɗa duk matsalar take da hadisai mabambanta masu saɓani to kana buƙatar ka tattaro su kar ka ɗauki ƙwara ɗaya kai ta buga bom da shi ka ce kowa sai ya yi in ba ka ba bala'i a ku imamu shafi ya faɗo wata magana mai daɗi a nan ba sai na karantu ba sai abu na hudu iltizamul tajarrud wal mawdu'iyya fi fahmin nass shar'i lalla yakuna al mutafahham muta'atifan al muta'atifan aw muta'assiban shi wanda yake so fahimci nassi wanda yake so aiki da nasi almuta'amil kenan bin nas ya zamanto ya kalli wato nasi ta hanyar lazimtan tajarrudi da wato tajarrudi da mawdu'iyar nasi ba tare la'akari da wannan abin ya dace dama ra'ayina ko dama haka nake son shi ko ba haka ba in ka kuskura ka zama muta'assib akan mas'ala dan uwa ka shiga uku sau uku sau tara na gaya maka barin ba ku wani misali yadda za ka ga ɗaliban ilimi abin na ba ni mamaki ni da nake ɗan ƙolo su ɗaliban ilimi ko ma malamai sai inda suna tabar gada akan wannan ni kuma ɗan ƙolo ne bai kamata a ce su suna yi ba tunda ni ma ban ga ya dace a yi ba ni na kasan su sai a ce misali ga ranar idi ta dace da ranar juma'a mai hukuncin in ya faru wanda duk ya je idi ba wajibi ne ya je juma'a ba haka ne ko ba haka ba good kwais iyakan hukuncin kenan idan an ce ba wajibi ne ya je juma'a ba a ka'ida ta usuli mai hakan ke nufi halasci ne ko ma ka ce ruksa ce kawai raf'ul haraji ne to da wanda ya je idi ya tafi juma'a da wanda ya je idi bai je juma'a ba wanne fi wanda ya je biyu amma wai sai mutum ya hau kan mimbari ya zo ya ce wai sunnar ita ce in ka je idi ranar juma'a karka je ainihin juma'a wai ina ka samu wannan karatun don Allah wai waye koyar da wannan duk duniyar ilimi duk duniyar ilimi wani malami ya faɗi wannan a ina aka rubuta ka kaga kawaid ne wannan mabadi na ka'idojin fiqh kawaid al-fiqhiyya usul al-fiqh qawaid kanana mabadi na yan primary sune ba waɗannan ka'idojin amma mutane ba su ma karanta ba ko kuma sun karanta ba su ma fahimta ba me ya za raf'ul haraj ruksa ka hada shi da abin da yake asali al-aslu shine mene itiyan wal hudur ko ba shine asali ba to yanzu kayi wani abu da ya sa aka ɗauke maka laifi in baka yi aiki da asalin ba sai a ce kuma shi mafdulin wai shine fadilu haba Allah ma ma'ana haza haza hura babu aiki da ilimi cikin wannan ilimi sahihi babu kawai halas ne ba ka yi laifi ba in ba ka je ba amma ka zo ka ce sunna ce in aka tambaye ka don girman Allah ina za ka samu dalili haba Allah ta haba wajibi ne mu tsaya mu kalli karatutukan da mu kalli malamai mai suke cewa ne bayewa kawai tunaninka kawai kawai ka zama shine hujja dole ka zama ba mu ta'assubi ba ko kuma ka dalibin ilimi na ta'assubanci akan malamai wani kaji shi al'uthaimin ne kawai nashi wai da abin da al'uthaimin ya ce ba karatu bane ba aka ramaka Allah kai kai kai don Allah kai ma ka san masu al'uthaimin din kuwa ko kuma wani ya ce shi albani ne kawai nashi abin da albani bai ce ba kawai ko abin da albani ya ce ba za a yi ba kawai shikenan don Allah me wannan shi albani aka ya ce shi an tambaye shi game da al'uthaimin ya ce babban malami ne aka ce wa za mu je mu karatu wurin sai ya ce malamai da suka san qur'ani da sunna za su yi istinbadi da gare su 'yan kaɗan ne a zamanin nan yace amma daga su akwai bin bas da uthaymin kowa yana iya zuwa wurin karatu kai kuma kana nan kawai a kauyen dogara baka san kowa ba ko a dogara ba a gama da ilimin ka ba ba doke kama to ni wa doke ni wani wani dalibin ilimi ma dogara ana kallo na kawai to wai ni ma dan boka kawai malam kinni sai kuma zo yana rigima ko kuma a ce al'usaimin ya faɗi magana albani ya faɗi saɓani wannan wai zai ga dalibin ilimi ya zo masallaci na karatu wai yana ma al'usaimin raddi kai awa dan wake a otel a karamakan lafa ala gaba ta malam wannan ba ganganci ba ne ko kuma wai mutum na karanta littafin albanin albani ya ma tuwai jiri raddi ko ya ma abu ismail ansari raddi A kan kiyamu ramadana ko a kan kasa. wai zai ga mutum yana karanta da littafin kamar shi ne yanzu ya ɗauki matsayin usaimin ɗin yadda yake magana da tuwai jiri haba malam ka ce kaza a yana yi kaza ne har ma ya ce jahilci ne shi ba shi albani ya yadda to ya girma malami ne a duniya kai kuma kana nan a ƙauyen dogara ko sake daɗi ko ma an fulani ne ina ruwana inda kuke da eh, ɗan majalisa ina ruwana ƙarin birni ko a nan ne ai barna ce wannan babban barna kuma tasubanci an bar ɗarika an koma ɗarika ɗarika kama ta fi muni kaga wannan musiba ce wai dole mutum sai ya murkuta ya murkuta sai ya karye sai ya lankwasa nasi wai ya yadda yake so wannan ba daidai bane sai abu na biyar al-ibqa'u ala maratibin nususi kama wasalatna fama kana min an-nass ash-shar'i dhanniyan dilala dhanniyan dilala dhanniyan dilalatan aw thubutan aw dilalatan wa thubutan yajibu al-ibqa'u alayhi dhanniyan wa adamu tahwilihi ila nass qat'i dilalatan aw thubutan aw dilalatan wa tata ta ta in nasi ga yadda yake zanniyu thubuti ne zanniyu dilala ne ko makamancin wannan karkan murguda shi ka matsa sai ka kai shi yadda kake so wannan shine ayin ittiba'ul hawa sai na shida wannan kuskure ne al'itibaru ne ina gaggawa na sa al'itibaru bi maqasidish shari'a al'itibaru bi maqasid shari'a ba al'ibaru ba kamar yadda za ka gani al'ibaru ne nan amma al'itibaru ne bi maqasid shari'a dan wa maqasid shari'a mun sani ai menene al-uthaymin ya faɗi a cikin mukaddimar ta ta al-qawaid al-fiqhiyya ko wannan yan baitukan me yake cewa addinu ja'a a addinu a cikin baitukan baitin farko in ba manta ba bayan mukaddima addinu ja'a li sa'adatil bashar ko ba ka ce ba wal anhum dur a walwalin tifa'u menene yake cewa eh, duk ma haddan da ba ta nasallallahu salamatu al'afiyata Allah ya ji kana subhanallah ma'ana da abin da ke cewa musulunci ya ginu ne akan jawo walwala da kyautatuwan al'amura ga ɗan adam da kuma tun kuɗe masa cuta da duk wani abu mara kyau shi ne suke cewa addinu mabniyun ala jalbil masali wa takminuha wa daf'il mafasid wa taqliluha abinda malamai ke cake kenan jalbil manafi ko jalbil masalihi wa takmiluha ko wa taksiruha wa daf'ul mafasidi wa taqliluha addini an gina shi ne akan tunkuɗa barna da ragewa in ba zai tunkuɗa gaba ɗaya ba da kuma jawo amfani da ƙarawa da cikawa wannan yasa in ka bi ƙur'ani da sunna za ka fahimci cewa addini na da makasid ɗinsa malamai irin su wato a shatubi a cikin muwafakat ɗinsa sun raba wannan makasid ɗin gida uku ko? daune-daune akwai abdururiyat kun tuna? na jan shiru ne a karamar kumullah wai ba a karanta usulun nan ne? inna lillahi wa ina ilera ni ma dan boko ina dan kokari ina karantawa ni ma dan boko akramakumullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ba da fatawa kawai a cikin al'umma kowa zo muftul hayy kowa zo muftul hayy duk unguwansu shine babban malami mai ba da fatawa kawai da an mai tambaya kafin adire ya ba da amsa akwai daruriyat waɗanda su ne alhams akwai alhajiyat waɗanda suna da iya suna da yawan gaske sannan akwai atasiniyat waɗannan su ne guda uku waɗansu ma yanzu sun ƙara da almukammalat amma dai wannan mukammalat suna cikin tasiniyat fahimtar cewa addinin nan ya zo ne da makasid na kara manyan abubuwa guda biyar addini rayuwa mutunci nasaba hankali fahimtar wannan zai ƙara maka gwaɗin karatunka da fahimtar nasosi ka san waɗannan daruriyat ɗin idan ba su to gaskiya nizamin sama da ƙasa ma ba zai zauna ba komai zai rikici komai zai tarwatsi don in ba su kawai sai dai mutuwa addini ma ba zai yiwu ba rayuwa ba za ta yiwu ba wannan su kira a daruriyat al five basic necessities daga nan sai needs ɗaliban da ke karatu a fannin management sciences economics sun san wannan akwai wato necessities akwai needs akwai luxury wannan su ne yi abinda malamai ke nibi necessities ɗaruriyar needs hajiyar luxury tasiniyar su ne ba wani abu yanzu wanda duk bai da tufafin sawa ya tozarta ai zai dore a rayuwa da wa rayuwa ta dore yana tafiya tsirara saboda akwai zafi akwai sanyi akwai ruwa akwai sauro akwai abubuwa cututtuka iri ko ba ka ba wanda bai ci abinci ba kololuwa ya kwana biyar ba abinci zai ta gayyara in bai ci abinci mai na bukata bayan kwana biyar zai iya mutuwa wannan shi abin da bincike tabbatar wanda bai sha ruwa ba yana bukatan shan ruwa in ya dade cikin wahala kwana uku bayan nan zai mutu ga yake na zarura ce ko ba ka ba to waɗannan ana kiransu zaruriya. hajiya gida gida bukata ce amma ba lalura ba don baka da gida in zaka iya kama haya akwai matsala baka da gida zaka iya kwana a karkashin gada akwai matsala ba matsala sai dai kawai an tozarta ai haja ce bukata ce in babu zaka wahala kuma in aka dade haja bata samu ba za ta iya tashi daga haja ta koma darura to ka mallaki gida biyu ko ka mallaki mota biyu mota daidai darura ce ai haja ce kana da bukatarta ta amma ka mallaki mota biyu kamar su ai ka kuma wannan ka shiga cikin tasiriya wace sai ka mallaki mota biyu wasa ka saboda ka zama cikin mala'ul ladina amanu mutum ya shiga cikin almala'ul ladina amanu kaga wannan wannan tasiniyat ne to sanin wannan matakan don Allah 'yan uwa mu karanta littafan usul mu karanta littafan maqasid daga cikin abin da akwai karanta wa karanta littafin tawdihul akam ya kawo ainihin muqaddima da ya talhisi daga littafin muwafaqat da waɗansu littafai akan ainihin usulul fiqh da shari'a ya kawo abubuwa da da alqaidul fiqhiyya musamman alqaidul kulliyya alkubra ya kawo suna da muhimmanci don Allah ɗalibin ilimi ya photocopy don Allah ya je ya karanta a gaban malamai zai taimaka masa kware da gaske abu na kusa da ƙarshe ina da munakasha da ni da ku amma ba dole mu gama ba saboda tabbas in za mu zauna nan da ku har sha biyun dare ba lalle mu gama wannan munakashar ba amma na kawo wannan ne don ya zama haskakawa gare mu mu ƙara fahimtar abin da ya sa wannan darasin da iri irinsa suke da mahimmanci rura ce gare mu a matsayin mu na masu karantarwa nake cewa ma dauru fahimin la farq bainal umuri taliya fi ta'amuli ma'an nususu shar'iyya Alƙawul wal za a iya samun hadisi wannan na magana a kan wannan magana ce wannan kuma aiki ne wanne za ka gabatar wannan dai za Allah ya aikata sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ya faɗa ne kawai a aikata wanne za ka gabatar in sun yi karo da juna in dukkansu kowanne matsayin shi daban zai iya aiki a inda yake ai baka da matsala amma inda yake ba za ka iya jami'in su kai aiki da su gaba ɗaya ba sai dai ka ɗau ɗaya gaba ɗaya kuma baka gano nasiku da mansuku ba a ƙarshe tarjihi za ka yi wanne za ka yi a takaice duk ba sai kun ba sai muna ba na so dai da in tsaya a kowane abu akan nan da taimakon Allah in ba da misalai uku zuwa biyar a cikin hadisai kowace gaba a nan guda takwas ɗin nan don mu ga yadda abubuwan suke akalla ko ba komai ko waje kan shi ya caji ya san cewa akwai aiki ba yadda ko muke ɗauka ba ne ci bulus ba wala ba bulus ba ne malaman nan Allah ya saka musu alkhairi ba karama aiki suke ba wasu ma sai ka ce da kasan aljanu sun yi rubuce-rubuce iri su bayani malam ka ji kamar yau aka fara addini kai kuma ma ga bayanan kama kasa karanta saboda ka riga ka gama kan ka zama malami kun gani ko idan aka samu ta'arudi bain alqawli wal fi'l alqawlu muqaddamun ala alfi'l me yasa saboda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana kowa yake nufi a duniya sai in ya istisna'i da kansa in ko ya aikata aiki ɗayan abu biyu ne ko ya aikata ne don a ga wani abu kawai domin a ga wannan abin a iya ko ba za a iya ba ko kuma ya aiwatar ne ma saboda ɗabi'a ko al'ada shi yasa malamai suke cewa duk abin da manzan Allah su su ya aikata inda aiki duk aikin manzan Allah su mujarradun anil kauli aiki ne zalla babu wata magana da ta gwamu da wannan aikin kuma wannan aikin ba an aikata ba ne don ya zama fassara ta wata ayar ƙur'ani ko wani hadisin da ya faɗi da bakinsa ba ya zama a aikace ne ya nuna ba in dai aiki ne kawai gayatu ma qila fihi min al hukumi al-istihbab ku ji da kyau al-istihbab ku karanta al-qawaid fiqhiyya na al-uthaymin ku karanta alfiyatul usul na abdullahi gumbu kun san alfiyatul usul baituka dubu daya da ina jin ko goma sha uku ne ko sha biyar ne bihamdillahi a majalisun da muke karatu da 'yan uwa a kongo bayan sallar asubahi akwai mutum ɗaya wanda ya sauke shi tatas ya sauke wani ma yanzu ya sa ya yi nisa sai dai kawai tsautsayi ya sa ba mu ci gaba da karatun ba shekara ɗaya da wani abu yau a cikin albetul usul abdullahi gwandi ya ambata don magana a duk aiki na annabi sallallahu alaihi inda aiki ne kawai wato aikin nan ba a gwama shi da magana ba sannan kuma wannan aikin ba fassara ce ta wani hukunci da ya tabbata ba to wannan abu mustahabi ne yan uwa ina za mu saka jilsatul istiraha ina za mu saka jilsatul istiraha da ake fitina kanta kun ga kolola mustahabi ne to me ya ci da sallan wanda bai ba balle ha mai kallon hadarin kaji balle ha wanda ya ce ba zai bi sallah ba a ina ka samu wannan karatun ba dai cikin addinin nan na musulunci ba wallahi ba cikin karantar da manzala zai zo da ita ba ba samu wannan karatun ba na rantse muku da Allah ba samu ba saboda duk duniya ba malamin da ya ce wajibi ne ni ina jinsa sa kullum ma kowace sallah ma amma ni ina da yakinin cewa mustahabi ne iyaka kenan kuma in ka ce ba haka ba ka zo mu zauna mu tattauna da kai amma sai ka yi suka cewa mutane an za su yi alwala wal barawo akan wannan kadiyar ina suka samu wannan karatu don Allah aina aina aka samu sai mutum ce maka annabi sama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli tun da manzan Allah sallu salama ya yi jilsa kuma harwaito ruwaito hadisin Abu humaid ko shi kenan yana cikin abin da ya kamata a bi wasu ma suka ce wajibi ne kace mukumullahu me yasa mutum da ya ruwaito ko mutane biyu su kadai suka ruwaito cikin sahabbai wannan yana cewa ba aiki ne mashahuri ba ma'ana ba kullum manzo Allah yake ba shi yasa ba a ruwaito da yawa ba nace to me za ku ce gaba da hadisin Abu Huraira da ya bismillah a fili kuma aka ya gama aka tambaye sallah yace shefu kowa ya manta sallar manzo Allah me yasa ba bismillah a fili sai ta saboda akwai waɗansu qara'in akwai sahabbai da yawa ba su ruwaito wannan ba to wannan sabai da su roto kuma wannan aiki ne ba ba wata karina da ke nuna kaula a cikinta babu duka yana ka samu naka alkaulu mukaddamun alalfi'il inda arudi abu na biyu alfi'il wa tarku alfi'il wa tarku da yawa yanzu in kana magana akan bid'a sai mutum ya ce maka abinda manzan Allah ya hana shi ne za a yi magana manzan Allah bai yi ba ba hujja ba ce kuna jin wannan to bari in ba ku amsa yau akwai abin da ake kira a sunnatu tarkiya akwai littafi su kutum da guda akan wannan a sunna a tarkiya sunnoni wanda suka tabbata na abin da annabi bai ba rashin yin shi ne sunna malamai sai suka ce duk abin da manzan Allah sa suna bai yi ba a lokacinsa kuma akwai dalilin da zai sa a yi abin dalilin da zai sa a yi abin ya tabbata a lokacinsa amma bai yi ba duk wanda ya shi daga baya ya yi bida in annabi sallallahu bai wani abu ba saboda wannan abin babu bukatarsa a lokacinsa har ya bar duniya dalilin zai sa a yi wannan abin bai taso ba kwata-kwata-kwata to wannan abin in an yi bayan shi ba bida abin sai a nema mashi wani mahallin daga cikin ainihin ƙawa'id na shari'a misali idan ka ɗauki maulidi tare maulidi manza Allah so sama yi ko bai ba bai ba amma duk dalilan da za su iya ba da dama a yi sun tabbata zamanin shi amma sai zaɓu ba zai ba wasu dalilai ne manza Allah so sama yana yin azumiran litini aka mai tambaya ce yana, ranar aka haife shi kaga kenan ya san da ya ba da ranar haihuwa ya ba ranar haihuwa sami muhimmanci amma sai bai tara jama'a su yi wani abu ba munasabar wannan rana kenan dalilin da zai sa a yi abin ya samu amma manzo Allah bai ba to duk wanda ya maulidi ba za su ma abin da ya da ne duniya ilimi wannan shi ne tafi akai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto bai tattara alkur'ani wuri ɗaya ba a musafi duk da cewa da umarninsa an rubuta farrika haka amma a tara wuri ɗaya bai ba mai yasa saboda babu bukata shi shi aka so kama ƙur'anin kuma duk shekara malaika jibiru yana zuwa yana mudarasa da shi to me amfanin rubuta a tattara shi ɗaya babu kaga bukata bata taso ba to bayan manzara sama idan an yi dukkan malamai sun ce ba bid'a bane wannan sai abu na uku abinda duk manzan Allah sama bai yi ba kuma akwai dalilin zai sa ya yi amma bai yi ba saboda wani mahazuri ko wani dalili ƙa'imi a lokacinsa in wannan dalilin ya zamanto ya kau to wannan abin za a yi kuma bai zama bida ba ina misali tarawih a cikin jami'i. manzo Allah sallallahu ya dakatar da tarawih dan mene saboda wani mahazuri wanda ya faɗi da bakinsa gudun karne a wajabta mu kasa da ya bar duniya me ya faru wahayi ya yanke wannan mahazurin ya kau ko ba haka ba saboda haka sai zamanto aikata shi sunna ce ba ma wai kawai halas ba akwai kawai sun kai goma sha uku dangane da asuwata tarkiyya watakila wani lokaci in an shirya irin wannan kawai sai a zo a yi magana akan asnatu tarkiya kawai saboda tana da wannan yana da muhimmanci kwarai musamman wajen tattaunawa da wanda baya son ya bi gaskiya yana da muhimmanci kwarai eh akwai littafai da aka rubuta akan wannan kuma da za ku karanta littafin wato Ali Hassan Abdulhamid akan abin da ya shafi usul bid'a yadda ake ganewa wato za ku sha karatu malam za ku sha karatu na ga muku alfil wa tarka al'adatu awi tabi'a wal hukum akwai hadisai waɗanda suke ko nusus wanda suke fa'idojin in ka kalle su suna fa'idantar da abubuwan da anasar sallallahu ne saboda al'adar ta tafi akan haka ko ɗabi'a misali yanzu wanda ya ce maka cin damo ba kyau me dalili saboda anasar suna bai ci damo ba amma kawo masa ya ce har ya sa hannu ya cire me zaka ce mashi. bai fahimci hadisin ba me dalili saboda annabi sallallahu alaihi ya ce na taso a garin da babu shi sai na ji ina kyaman shi shikenan kawai dalili to yanzu ina ci da mone laifi dabi'a ce kawai annabi sallallahu alaihi yana kyamai fa ajidni a menene ke cewa a afu ina kyamarsa don me na taso inda ba a cin sa kamar yanzu da misali dan uwa kai kana nan kana fama da kibi dan uwa ka jefa takwal wayo ni ni abinda zaka tara isam ne da su kwaguwa manyan nama malam kwaguwa tsadanta a can wurin ya wuce misali kwaguwa dan kwa sai wani da wani zai ci kwaguwa ka rasa abin da ke cikin kwaguwa kuma an ce akwai masifaffe ba wai da dada ba masifaffen dadi masu dadin ma wai masifaffe ne to yanzu shi kenan dan ban ci kwaguwa ba sai zama nassi a shari'a misali kaga kenan dole ka bambanci tsakanin abu na al'ada ko na ɗabi'a da abin da yake na hukunci manzan Allah sallallahu ya sa rauni ko bai sa ba ya sa rauni a matsayin tashri'i ne ko ko a matsayin al'adan sun laraba arraju min alqawali ya sa da matsayin al'ada da ɗabi'ar larabawa ba a matsayin tashri'i ba shi yasa babu wani hadisi da ya zo ingantacce game da falalan sa rawani a wajen wata ibada babu da hadisan da suka zo duk ba su inganta ba amma da za ka sa saboda kana son abin da manzan Allah sallama yake so in ka sa da wanda niyan sai zama maka me ibada sai ka samu lada amma mujarradin sa rawani dai ba ibada ce amma in ka sa abin da annabi yake so ya zama daga cikin mafi kyawun ɗabi'u kenan abin da malamai ke cewa kenan abin da annabi na ɗabi'a da al'ada in ka yi da akan cewa ai abin da annabi ya tabbata akan shi ne mafi kyawu domin Allah ya jabbala shi akan san abu mai kyawu kaga sai ka samu lada akan wannan amma dan kawai ka sa ne kai sallah ka ce sallah ka tafi ta wani aina ba tafi ta kowa ba hula ce kawai irin su albani suka ce makaruyi ne ka cire hula kai sallah shawar albani fata wasa kenan eh ya ce ka cire hula kai sallah makaruhi ne amma ya ce a inda yake hula ana ɗaukanta a matsayin zina inda ko hula ba zina ba ce to ya ce ba komai sai dogara da faɗin Allah ta'ala ya bani adama zina ta kun? inda kullum Ya ce to da zina ce a wajen ka yanzu kamar mu a cikin Hausa ka sa dogon riga ba hula sai ka ce ma maguje ko ba ka ba Ka ga mu zina ce amma in na sa a karama ya kot haka yar yar yar yar yar kot haka A wanda dan naka taye na haka dan sa haka eh, kamar yadda nake sun za mu tafiya da malam sai ya sa naka taye ba ruwa na al’irshad wal ilzam al wal shi ma abu ne muhimmi ka san shi ka bambance akwai abubuwan da manzo ma yake faɗi irshadi ne ba ilzami ba ne. in yanzu ka ɗauko wannan ka ce kowa sai ya aiki da shi ka ɗaura mutane aikin da ba nasu ba ga misali ko hadithin hadisin mugis ko da shi da barira me ya faru mugifu yana matukar san barira in ba ke barijiya rijiyar ma kwakware yo Allah ita kuma barira ba ta san shi an samu matsala an samu akasi mugifu na bin barira yana kuka ai ba aka fara namiji yawa mace kuka ba kai mata kun isu sai ya sa ma ibn hajar ya faɗa a cikin fatuhul bari ya yi nakalin maganan wanda daga cikin magabata yake cewa annisa'u kulluhunna sharrun wa a sharru ma fi hinna adamul istiginai an hunna ya ce mata gaba ɗayanku sharri ne ku ya ce kuma abin da ya fi sharri cikin lamarinku shi ne kuma ba za a mayi ba sai da ku ga kudin sharri ne amma sharri da kowa yake so ne da kowa yake so ba da zai yi kun zama da kai garin bakin tulu to kun ga wannan haka yake kasancewa to manzan Allah su ma da ya ga halin da mugisi yake ciki me ya ce ma barira ya ce ma barira ki koma mana ki karbi mugisi mana me barira ta ce masa umarni ne ka bani sai ya ce a'a shawara ce kawai ashfa'u kawai ceto nike sai mai ta ce masa ya ta ce to inda haka ne ba na bukatun shi yanzu in ka ɗauko wannan hadithin yanzu da iri-irinsa suna dewa cikin ainihin wato hadisai wanda za a ga manzala shawara ya bada ba umarni ba kai sai ka ce wannan abun wanda duk bai ba ko dai dan bidi'a ne ko ya a manzon Allah ina ka jefa kanka kuma ka jefa mu dole ka bambanta tsakanin shawara da kuma ilzami akwai al-irshad wal ilzam in kana so baka gane nasi kana fahimta kana bukatan wannan ina fata ana fahimta sai kuma asubutul subutul qat'i wa dhanni aw ad-dilalatul qat'iyya wa dhanniya shi ma wannan muhimmi ne duk da cewa mun dan yi ishara bari ba ku misali don girman Allah kawai ainihin wannan misalin yana da muhimmanci ba dan wani abu ba don kawai mu gane da ya kamata mu mu'amala ya ya to ma'ana ko da ra'ayinka kaza ne ba kaza ba dalilin wannan ya ka'idar da bata takara ta karya ba idan mutum ya kamata ka sassauta makaman dauki hadithin la sumu yau sabt illa fi mafturid da kar ku azumci ranar asabar in ba wanda aka farlanta muku ba malamai suka ce ku azumi ramadan ko azumin kafara ko azumin nazar alwashi duk sun shiga cikin maftur da alaikum amma azumi dai na nawafil na tatawo mutlak ba su shiga ciki ba to wannan hadisin ni da ku kira da duk mun yadda cewa hadisi ne tabbatacce ko saboda abinda muka karanta daga malami wanda kuma ni haka nake da gamsuwa alhamdulillah amma kuma ba ba ba ne. domin za a duniyar ilimin hadisi don Allah ka ce Bukhari ba komai ba baka fada rijiya ba al-Imam al-Bukhari wanda ake ce masa Amirul na fil hadisi. shi ya ce hadisi bai inganta ba kafin shi malamin malamin Bukharin ma waye malamin malamin Bukhari ai malamin malamin malamin Bukhari Imam Malik malamin Shafi'i ne imamu shafi'i malamin ahmad bin hanbal ne imamu ahmad malamin bukhari ne saboda haka malamin malamin malamin bukhari shi ya ce hadisin ma ba ma hadisi ba ne kwata-kwata ma ba magana annabu ce abu dawo ya ce to in ma da hadisi ne an shafa hukunci shi to haka ne malamai suka ta maganganu to waɗannan alam a cikin duniyar ilimin musulunci dalilin duk da dukkansu suna iya kuskure kuma suna iya daidai amma wannan saɓanin da suka yi ya cutar da matsayin hadisin a wajen subuti ya cutar da shi ka iya cewa ka yi tarjihin inganci wannan ana yi a cikin ilimin hadisi ka yi tarjihin rashin inganci ana yi a cikin ilimin hadisi amma dai baka isa ka ce yankan wuka ba ne kowa dole ya ɗauki wannan baka isa ba ko kai waye ba kai saka sako kowa ɗauki wannan ra'ayin ba to tun da hadisin tun daga subutinsa ya samu matsala to dilalarsa kuma ita ma ta samu matsala shi yasa ma abu dawud ya ce an shafe shi ma'ana dilala yake magana ana iya samu hadisi ya tabbata amma aikinsa ne aka shafe saboda haka ya samu matsala ta wannan hanyar kuma a yau a duk malaman da ake ambatansu malamai gaba ɗaya wanda su ne aka sani ake kira malamai a cikin dai da'irar ahalus sunna sun tafi akan cewa wannan hadithin dilalasa ba zahira ba ce in ban da shekul albani shi kadai tal duk malaman in ba na ce malamai na ambacewa albani ba yana nufin sa'ala hassan su mashuru ba ne wannan dalibai ne a wajen waɗannan su ba ma sa su malamai ɗalibai ilimi ake kiransu har sa albani suka bar duniya mashhur hassan salman Ah, abin nan gara ma mashur amma salimun alhilali ali hassan dukkansu ana kiransu dullabul ilmi har sai da wannan suka bar duniya ya kuma kana da kana ganin su ne a hujjatul islam ɗinka a karama kalla malamai ne ko shakka babu kuma yanzu bamu da kamar su ai amma a lokacin da kaziyar take tashanta su ɗaliban ilimi ne to bin bas an mai tambaya bai kalla abin haka ba bai fahimce shi haka ba al-usaimin an mai tambaya ya ce sai dai wanda bai fahimci karatu ba shi ne zai ce ainihin wai in ya zamanto akwai azumi wanda yake da dalili a ce ba za ka yi ba ya ce dai nawafil mutlaka ba za ka yi ba ka keɓa asabar amma duk azumin ta taɓawu'i mai dalili za ka yi ko dai ka haɗa yi da juma'a kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari ko ka yi da asabar ko kuma in ranar ake azumta munasabar wannan abin ne ba ainihin sunan rana ba kamar ashura ina ruwanka da wace rana ashura ta zo kaman tasu'a ina ruwanka da ran tasu'a ta zo zai zama kowace rana ma kaman arfa ina ruwanka da wace rana arfa ta zo arfan kake azumi annabi zama ya ambaci azumin arfa ne ba azumin rana kaza ba ko ba ka ba haka irin su ayyamul bayt irin waɗannan saboda haka dukkan malaman nan gaba su da jama'i sun tafi akan cewa a'a wancan hadisin ya inganta sun yadda amma abin da yake nufi in kawari in ko baka ware ba to kana da mafaka har ma akwai hiwar tattaunawa munakasha a tsakanin abdul muhsin al-abbad da albani na ba dalibai da yawa lokacin da muke karatu a masallaci a kongo na ba su da yawa wannan hiwar din sun gani daga cikin tambayar da abdul muhsin ya yi ma al albani rahimahullahu ita ce mun dai san kai duk abin da za ka yi kana dangantuwa zuwa ga magabata a cikin magabata wa ya fahimci wannan albani ce rawul hadith ba mutum ɗaya da ya ambata sai dai rawul hadith shi kuma rawul hadith ya dai rawaita hadith amma ba a samu aiki da gare shi dangane da hadithin ba a shi kaga kenan wannan saɓanin yana nuna yana fa'idantar cewa dole ka sassauta makaman aikinka ma'ana in ka gamsu ka natsu kai ba za ka yi ba shikenan in ka ga za ka yi shikenan amma maganan ka ta da jijiyan wuya kai faɗa da mutane ka ce an yi bid'a ko an saba wa manzo Allah ko an yi kaza akara maka layi na ka samu karatunka wannan ya kamata mu gane sai al-mubih wal hadir Albani ya amfani da wannan a cikin tamamul minna fi ta'liq ala sunna wajen tabbatar da rajjaha rajjaha rinjayar da ra'ayin karai azumin asabar ko da arfa ne ko ashura ya aiki da wannan na'am ya aiki da wannan ka'idar al-mubih wal hadir cewa hadisan da suka ce a yi ko a hada juma'a da asabar mubihu ne hadir shine la tasumu yace wal hadir muqaddamun al-mubih to sai dai mun duba kuma sai muga akwai dan saka wa'id da shawar albani shi bai aiki da wannan ba ko dan su masail da ya bai aiki da wannan ka'idar ba shi kuma wannan yana cewa shi ma ijtihadi ne ijtihadi kuwa zai iya zama daidai zai iya zama kuskure Allah ya saka musu da alkhairi gaba su sai na sai hati wa na fiye kamar shi ma wannan ƙadiyya ce hassasa domin ana samun rikingimu a kai la imana liman la amanatala fiye sai hati ne ko kuma muna iya cewa uku ma kamar yadda malaman larabci suke cewa ko fiye wujudi ne ko na sai hati ne ko na fiye kamali ne wani ne wujudi ne a tunda da ya yi na da imanin ko shakka babu to siha ne kawai ba musulmi bane gaba daya ba mai imani bane a abin da ake nufi kenan to wani irin nafi ne nafi kamal ko la imana liman la amanata la ko ba haka ba yawwa la tikafa illa fil masajid thalatha wannan nafi wujudi ne ko nafi sihhat ne ko nafi kamal ne akramukum Allah nafiyul wujudi ne in na je ne yi a masallacin juma'a na hanwa ko na sabon gari yan ayaba ban yi ba kaga ba za ka ce nafiyul wujudi bane dan nayi saboda haka ba wujudi bane na riga na aikata amma to yanzu nafiyul hati ne abinda na nayi atasayi ne babu lada don bai inganta ba ko ko a ban yi cikakken itikafi bane wanne ne gonga yanzu abinda na sani daga yan uwanmu nan mafi yawancin ku nan wadanda na sani a cikin kudin na san wasu abinda na sani game da su shine na fiye sai ha suke ɗauka amma wallahi kuskure ne wallahi la shakka la shakka kuskure ne ko ina kuma zan faɗo wannan wallahi abin mamaki muqbil ibnu hadi al shi yayi ma rubutu su kutum da guda akan wannan yayi takhrijin dukkan hadisan abokinsa kuma ɗalibinsa muhammad ibn ibrahim al-wasabi shi ma ya rubuta littafi su kutum da guda akan wannan kadiyar dukkansu sun yi takarijin hadisan fiye da wani malami a iya sanya wanda takarijin hadisan dukkansu a ƙarshe bayan sun kakkawo maganganun masahabbai da tabi'ai da ayyukansu da sauransu sun tiki akan cewa na hayu kamal kawai ke nuna cewa afdaliya ne ka je almasadidu salasa to ina aka samo cewa wani kuma ya ce in ka je kai atasai akwai wanda ma ya ce gara ma kai rawan banjo da ka je kai ita kafi abin ga alkhulasa da yan uwa wannan kawai na kawo ne dan mu dan caza kwakwalwa tunda daura ce ta malamai ni kuma karambani ko na ne ko nashi ne aka ce ni kuma in zo in yi magana ni kuma sai na ga maimakon in zo kawai in yi magana a kan wani abu daban gara in zo in ɗauko wannan duk mu taru mu kalli abubuwan nan mu ga yadda za mu iya mu'amala da nasosi na shari'a ni din ma ba wai na iya ba ne amma dai kawai dai in ce mana ga ƙalubalen da ke gaban akwai alkhilaful akadi da alkhilaful furu'i wanda bana so sai na tattauna musan cewa dai akwai sabani da aka iya na aƙida akwai saɓani da ake na furu'a saɓanin aƙida ana iya kulla alwala wal barawo in dai abin wannan mujma'un alaihi in ko ba mujma'un alaihi bane to ba ma za ka iya kulla alwala wal barawo kan shi ba don ainihin magabata ma sun yi sabani na aqida ku za ku ba ku sani ba ku karanta majmu'ul fatawa na ibnu taymiya akwai qadaya fiye da goma wanda sabai suke sabani kuma duk suna da alaka da aqida daga cikinsu. manzan Allah su sama ya ga Allah da ya mi'iraji ko bai gani ba wannan matsala ce ta aƙida ko ta furu'a aƙida Sabai sun saɓani ko ba ba sun yi saɓani shin mamaci in ya mutu ana mai azaba a kabari a dalilin kukan da ‘yan uwansa ko magadansa wanda suke raye suke yi matsala ce ta aƙida ko ta furu'a ta aƙida an yi saɓani a kanta wasu sun ce eh wasu sun ce a'a wasu ce in ya bar wasici ko kuma in ya san za a yi ɗabi'a su ce amma bai hana ba wanda wannan shi ne rayan albani kuma akwai sabani tun daga zamanin sabani akwai masail fiye da goma na aƙida wanda aka yi sabani wanda su ba ittifaqi kansu to ko waɗannan ba ka yin alwala wal bara'u ballantana matsalar riƙe hannu ko sakin hannu sallama biyu ko ɗaya kiran sallah a wajen masallaci ko a cikin masallaci jizazul istiraha ko kuma rashin sa itikafi a masallaci uku ko rashinsa duk wannan ina zaka alwala alwala ga mutane wa sallallahu wa sallama barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh